uku ga watan Septemba miladiya 2017 wannan shine darasi na biyu cikin karatun wannan littafi na matsayin goron sallah mai suna hakikatul manhajus salafi wa hajjatul ummati ma tat ilayhi fi najatiha wa intisariha ala a'da'iha jiya mun tsaya cikin shafi na sha biyar kan hadisin da yake cewa usikum ibadallahi bi taqwallahi was sam'i was ta'a ila akhir al hadith za mu tashi gaban da malamin yake cewa yaqulu al imam shafi'i rahimahullah babban malami al imam shafi'i yake cewa Allah ya masa rahama al imam shafi'i guda biyu ne akwai shafi'i da kafi sani da shafi'iyya wani littafi mai baitoci na abin da ya shafi kira'at nau'o'in kira'an ƙur'ani kalun warshu littafin shafi'iyya wanda yake da sharhi alwafi to ana kiran littafin da shafi'iyya da imamu shafi'i ne ya yi. to ba wannan ne ya yi wancan wancan al'imamu imamu ne wannan kuma al'imamu imamu shi kuma ya kware ne a matsalan abin da ya shafi shari'a da kuma aƙida shi wancan imamu shafiri kwararre ne a bangaren kira'o'in alkur'ani to garin su ɗaya ya sake ce ma wancan shafiri wannan ma shafiri to imamu shafiri ba mai kira'an can ba na aƙida din nan yana cewa ba da hadisi hadisul irbadi bin sariyata al-mutaqaddim bayan ya ambaci hadisin irbadi dan sariya hadisin shi da ya gabata shine hadisin da muka tsaya kai jiya وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا وعليكم بسنة زوا قرشي وبان إمام الشافعي يا كاونا حديث يتي وثبت كما يا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للي النبي جيراد أمينكم الله ثبت أجريشي لم يمت بيمت با حتى أتى ببيان har sai da ya zo da bayanin jami'a dukkanin ma ya ilaihi abinda ɗan adam yake bukatuwa zuwa gare shi min amrin jini wa duniya na daga cikin al'amuran addini da kuma al'amuran duniya wa haza wannan la mukhalifun alaihi babu ma wani abin sabani akan wannan min ahli sunna a wurin ahli sunna fa idza kana kadhalika to idan abin ya zama kamar haka ne fal lallai lalle ne yin bid'a inna ma mahsul ne. lalle abin da yake faruwa akan maganarsa shine bilisani halihi dan bid'a harshen halinsa yana ce maka ne bilisani hali wato harshen halinsa ko da a baki bai gaya maka ba to bid'an da yake yi din ma'anan shi haka ne aw maqalihi ko kuma abin da yake furta shi ne anna shari'ata lam takin lalle shari'a ba ta ba dan bid'a ko bai gaya maka a baki ba to abin da yake nufi a ba wa annahu kuma lalle shi shari'ar musulunci ha akwai wasu abubuwa da suka rage mata gubu ya zama wajibi auko ko kuma yustahabbu an so istidrakuha a cika ce abu a wurin dan gidiya akwai abin da ya kamata a cika ce li'annahu domin shi law na mutakidan li kamaliha da dan gidiya yana da itikadin addini ya cika Wata mamiha ta samu ta cika gaba ɗaya min kulli wajhin ta kowane fuska lam yakkadi da ba zai bid'a ba amma ya sa kirkiri bid'a a ganin ta addini ya daga wala darka a raiha kuma da bai sake yin ciko da wani abu akan addini ba wa qa'ilu to duk ne fadin wannan cikin dan bidi'a dalil ka sani batacce ne an istiratul mustaqimi daga tafarki madaidaiciya قال ابن الماجشون babban malami ibnu majidun almajirin imamu maliku ne ya ce sami'tu malikan ya na ji malami na imamu maliki yana cewa manitta da a filin islami bid'atan imamu maliku yace ce duk wanda ya kirkiri wani a cikin musulunci yaraha hasanatan da yake garinta mai kyau ne faqad za'ama anna muhammadan to hakika ya raya cewa annabi muhammadu khana risala yayi ha'inci cikin manzanci imamu maliki ne yake faɗin wannan magana kasan duk kowa ibi an zai ce shi maliki ne shi maliki ne to ga maliki wani har zai ɗauka imamu maliku yi ɗan bid'a ne to maliku ya ce duk wanda ya kirkiri a abin da yake gaya maka annabi ya yayi haɗinci zai gama isarwa ba ne ka je ka kirkiro maulidi ka je ka kirkiro wasu salatan ƙarya me kake nufi annabi ya yayi haɗinci kenan ya ɓoye sai ka ce ga akwai salatul fati sai a ce eh, Allahumma salli ala Muhammad mai fatihu lima ugulika wai wanda ya Muhammadu al-Fati ya bude abin da manzon Allah ya kulle ya ki gaya wa al'umma ni annan laha ya kulu imam malik ya ce saboda Allah yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika ce muku addinin ku suratul ma'ida aya ta uku fama lam yakun yawma idin dinan imam malik yace duk abin da a wancan rana bai zama addini ba wani rana ranan da annabi yake raye lam kuni da yawma a yau din nan ba zai zama addini ba ka doshi abu imam malik yace wai abin da a zamanin annabi bai zama addini ba lokacin da imam malik yake raye ce a yau din ba zai zama addini ba da rasuwan ya kai shekara dubu daya to idan a lokacin da imam malik yake magana abin da aka kirkira a zamanin in babu a zamanin annabi ya zama bid'a yaya kuma yau bayan shekara dubu ɗaya kaga ba magana kenan yake cewa na ɗaya a kasa yace ka dubi littafin al Shafi bi littafin al-ihtisam na al-imam shafi'i shafi na talatin da bakwai ai idan kana ahalus sunna kuma baka da littafin al-ihtisam kuma har yanzu da sauranka domin idan baka da littafin alai'ikisa ba karanta littafin alai'ikisan ba to wata ran za ka fada cikin yan bidi'a in kuma baka fada cikin yan bidi'a ba za ka ɗibo bidi'a kana yi da sunan kai ahli sunna ne sai ka kauce hanya sai ga an zo ana maka guradi da bulala ba karanta shafi'i ba baka karanta alai'ikisan ba littafi ne mujalladi ɗaya littafi ne imamu shafi'i ya ɗauko duk wani bidi'a sannan yaya bidi'a yake zuwa ma tukuna ta ina ne menene ake nufi da bid'a yaya ake gane kaza bid'a ne sannan ta yaya bid'a yake shigowa cikin addini sai da kasakace warware malamai suka ce tun da aka yi duniya ai ba a yi littafin da ya tona asirin bid'a da yan bid'a kamar littafin ali ikisam ba har yau kuma ba a yi littafin da ya kai shi ba haka malamai suke ba littafin ali ikisam muhimmanci dole ne duk wani ahlus sunna musamman kana cewa kai salafi ne ko in ka karanta al-ittisam ba har yanzu kai dan bid'a ya ka ga ahli sunna da dama suna yin wasu bid'a in ka tambaye su sunna ne ashe kun kauce hanya ashe kun kauce hanya ko kuna ganin bid'a ne yaya za a zo a ce taron suna bid'a sai ga wani salo da alu sunna suka kirkiro matan shi ta haihu amma zai gayyaci abokan shi wai cin abincin waliman suna a kofar gidan ta ana yi amma waya a gayyace kan baka je ba har yayi fushi in an ta a wannan walima ne ai walima ne to wancan taron sunan shi ma ba waliman bane ake raba goro da cingam to me bambancin ku da wancan idan wancan bid'a ku fari sunan naku in wancan babu shi a sunna ko kuma ku kawo inda naku ya zo a sunna babu to kaga fuskan bid'a din kenan sai zama da rashin sanin littafin alaihi salam ahli sunna yayin da ya bid'a in shi ahli sunna ne ta ce ba bid'a bane in ɗan bid'a ne sai a ce bid'a kina matsalar da yake faruwa yanzu haka malami ne da aka sani ahlus sunna zai fara bidi'a ba sai a yi shiru sai a ce ahlus sunna ne in ɗan bid'a yi abin da bai kai nasu ba sai a tashi a fara mishi rashi yanzu kwaban da Dr. Ahmad Gumi yake yawaita yi kowa yana ganin kwaban da karna da zaran kayi magana sai a ce kana raddi ma ahlus sunna yi rubutu kuma ana mishi raddin abin da ya bai kai na Dr. Ahmad Gumi kwaba ba sai a haukan sai a ce dan ki an rubutu ne kenan bid'a shi kuma wannan me yasa zan ba bid'a ba kenan bid'a duk inda ya shigo sunan shi bid'a ne ba a rufa bid'a asiri yanzu a ka'idan sunna menene matsayin wannan birthday a musulunci bid'a ne saboda ne maulidin annabi an ce bid'a ina matsayin birthday ɗinka shine mafi aulama kenan in birthday ɗin annabi bid'a ne matsayin birthday ka? amma muna yi ko ba ma yi muna yi ana kirkiran irin waɗannan bidiyoyi ina a makarantu MSS ina a makarantun su jami'o'i za a ce duk shekara akwai marhaba week akwai kaza week ba ana yi ba akwai riyada week zai matsayin su bidi'a ne wani zai ce bidi'a kuma to kaje karanta littafin al ba? ai kun ware ne kun ce a shekara an ware satin nan na kaza to a musulunci kuma ba a ware shekara kaza rana kaza kaza ne sai kana da nasi da dalili yanzu hawan ɗin sallan azumi layya sunna ce maulidi ne yasa ka ce bid'a ba shi da asali to duk wanda ka kawo sai ka kawo asali sai sa an ga karanta littafin ali ikisa to lokacin ne zaka kai ahlu sunna ta gaske amma za a ce ka ce hadin kai amma yana da bukatan kowa ya mallaki littafin nan domin duk wata za a zo a ji ta yanzu ana ta ƙananan littattafai wata sai a ce to kowa ya ja wancan kowa ya ja wancan haka lokacin can kuma za a ce to za a tara kowa a ce ba ya kai dubu biyu wa zai tara maka to da an kira ka sai ya kai na nan a cikin labirin ka an ce a jawo to ka jawo kawai sai dai a fara fashi a kai kanka kowa sai ya shirya to da littafin al-iftisam da littafin istiba'u su mustaqim na ibnu taymiya to dole ne duk wani ahli sunna zama ya mallaki littafin tun kafin ran da za a zo kan waɗannan littattafai din yake cewa summa ba'da rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan bayan manzon Allah kenan bayan manzon Allah ya bar duniya sara ala tariqati khulafa'ihir rashiduna sai addini ya zama yana tafiya akan tafarkin halifofin annabi shiryayyu wa ashabihi da sahabbansa Almarziyuna. ababen yarda radiyallahu anhum Allah ya kara musu yarda kama qala azza wa jalla kamar yadda Allah mai girma da ya ce kul kai annabi kace hadhihi sabili wannan ita ce hanya ta ad'u ila Allah ina kira a abi a bi Allah ala basiratin akan basira akan ilimi ana ni haka nake kira akai wa man ittaba'ani duk wanda ya bi baya na ce zai yi da'awa irin nawa annabi yace ko ya bi da ya bi ne salon shine kira akan ilimi ba akan jahilci ba wa subhanallahi kuma tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal na ba na cikin masu yi wa Allah shirka surat yusuf aya ta 107 wa tamassaku bi wasiyati nabiyihim sallallahu alaihi wa sallama sahabbai suka riko da wasiyan annabi wa addu wa addu ala kitabillahi suka yi riko da littafin Allah bi nawajizihim da turaman hakwaran su shine hakwaran jefe da muka yi bayani jiya wajahadu fillahi sahabbai suka yi jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah hatta jihadihi kwazo mafi matuƙa wance taro suka yaɗu suka watsu fil amsar cikin birane yu'allimuna nasa kitaba rabbihim suna karantar da mutane littafin ubangijinsu wa sunnata nabiyihim da kuma sunnan annabinsu wa kanu kuma su kasance kama qala anhu sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda annabi ya faɗa game da su khayra ummati karni annabi yake waɗanda suka fi kowa cikin al'ummata qarni sune ɗan ƙarni na ɗan zamani na sahabbai kenan ثم الذين يلونهم sai waɗanda suka biyo ثم الذين يلونهم sai waɗanda kuma suka biyo bayansu. to a wannan hadisin shine kaji malamai suna cewa al-qurunus salatatul mufaddala zamun muna guda uku sun tafi da duk falalar duniya gaba daya shine zamanin sahabbai zamanin tabi'ai zamanin tabi'ut tabi'un waɗannan zamunna guda uku ibnu usaymin yace su ne as-salafus salih idan kana kwaikwayon su shine ka ci sunan salafiya. amma idan kana kwaikwayo da waɗanda suka zo bayan waɗannan ukun sunanka kana bin yan khalaf ne sunanka ba salaf ba kana bin yan khalaf yan baya kake bi yanzu wanda ya a aqidan shi'a yana bin addini ne da Abdullahi dan Saba al-Yahudi ya kirkiro wanda yake bin aqidan jahamiyya yana bin aqidan Jaham ibn Safwan as-Samarqandi to waɗannan kaga duk magabata ne amma khalaf ake ce musu kana jin halafiya kai yanzu ɗan baya kake ga waɗancan ba to waɗannan ƙarni guda uku su ne suke da alkhairi su aka ɗaura mana mu yi kwaikwayon na biyu a ƙasa ya ce imamul bukhari ya ruwaito hadisi ya ƙoro imamul lalaka'i rahimahullahu ta'ala babban malami al-imamul lalaka'i zai mun faɗi littafin tasarruf usul itikadi ahli sunnati wal jama'a ai duk ahli sunna shi ma dole mallaki wannan littafin shine sharhin da ake maka kenan na manhajin su waɗannan littattafan sai ka karanta su ka iya su shine aqida ne manhaji ne na karatu da ilimi da jahilci baya yiwa kire wato al-imam al-lalaqai din nan rahimahullahu ta'ala Allah miki rahama to yanzu wannan in ba karatu ba kaga irin wannan suna ya zaka fara kiran sunan ya zaka fara kiran sunan sai ka je ka a rubuce shikenan sai ka ce to kai ma bari kai yi wannan iko ka karantar da mutane to ya zaka fara karanta ke? ba ne a kai ba kaza kuma kai a garin ku ba mai irin sunan ne ka ce ga irin sunan wani ne ga shi ne, har sunan isnadin hadisin ba kuwa maka ba sai ka ta samu matsala ga Dr. Ahmad Bamba Dr. Ahmad Duken yana karatun sai bukhari ko sunan kana ji kake ji hatta sana kaza an kaza an ka ji ko jakin babu wani sunan zaka ji wani iri amma sai ka ji kawo saboda ya riga ya haddace mazajen isnadin karatun shi ba na wasa gani ai ibnu maktaba ne dan labirari ne sai yake cewa alimamun imam lalaka'i yake cewa rahimahullah fa inna fa inna ma 'ala mari lalle mafi wajibin abin da yake kan mutum ma'arifatu itikadi dini sanin abin da ake kudurta shi a addini wa ma sallata Allahu bihi ibadahu da abin da Allah ya daura ma bayinsa su yi min fahimta tauhidihi dangane da fahimtar tauhidinsa wa sifatihi da sifofinsa wa littidlalu da kuma kafa dalili alaiha akan ta bil hujjat da hujjoji wal barahin da dalilai duk abin da zaka gina kana ahli sunna da an buga ka sai ka ce to ga Allah ce annabi ya ce ka bodo littafi amma ba ana taba ka me dalili ce malam wane ya ce shakwa ne ya ce baka ji kasar ɗin ba malam wani ya ce ina har yanzu da sauransa ka zama dan bidi'a malam wani ya ce a kasar ya bai ce maka ka inda ya ɗauko ba ya ce to ka buɗe littafin kaga daga ce ko karya ne haka ake yin sunna ɗin fa in malami ya ce ya ɗauko magana ya ka zo ka ana ta karatu an ce je ka duba littafin ga sai ka ce aiki nan akwai dalili wani zai ritsa kai ce ka je ka duba littafin ka'idan sunna malami ya ce je ka dubi bayani a littafi kaza ka je ka bi littafin ka duba in baka gani ba sai ka zo ga malami ka ce malam na duba ban gani ba nuna mun sai ka ga girman ka ce kai za a yi wa akramaka Allah haka ina sai ya bude wurin ya nuna maka haka sahabbai suke yi wa annabi in sun yi abin da ba su in sun yi abin da ba su nanta sai ya rasu aka ce kaza kai kaza sai annabi ya musu bayani sai sai to muka gane karatu amma kana ta dungudun gudan da wani ya zo ya rutsa ka to shi kan sai ka fara kwashe gumi kuma yake tawaka na kuma ya kasance min a'azam yana daga mafi girman maqul zantuttuka wa audahi hujja da hujja mafi fitowa fili wa ma'qulun da abin da ake hankalta kitabullahi hakkin mubin shine a fahimta daga littafin Allah na gaskiya mabayyana bayyana قول رسول الله صلى الله عليه وآله sannan a ɗauko daga maganan annabi wa sahabatihi al-akhyar a dauko daga maganan sahabban annabi zababbu al-muttaqina masu tsoron Allah wannan yana fassara wani waka ne da Imam Ahmad yake yi a yake cewa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bi-tamwihi to shine jiro ana hujja daga Alƙur'ani, daga maganan annabi ingantacce daga maganan sahabbai zaɓaɓɓu masu tsoron Allah sun sannan ka ɗauko ma a jima'a alaihi salatu salihuna abinda magabatan kwarai suka haɗu akai, kai shi ma hujja ne sun matamattu fi da majmu'iha sa'an nan kai riko da abin da suka haɗu akai, kai wal maqamu alaiha ila yawmi dini da kuma tsayuwa akan abin da suka tsayu a kai har ranar tashin kiyama kar ka canza ثم الاجتناب من العمل البدعي sannan ne santuwa daga bid'a wal ittima'i ilaiha da kuma sauraro zuwa gare ta har sauraron bid'a malaman salaf suna fada akai kaje ka zauna kana sauraron wa'azin dan bid'a salaf ba sa so ai har dan bid'a kar ka saurari wa'azin shi yaushe ka gama sauraron wa'azin suna kaje kana sauraron dan bid'a yaushe ka gama sauraron duk wa'azin da suke sunna tv kace zaka zo kana kallon wilaya in ba neman kata ba yaushe ka gama koyan sunna littattafan sunna sun fi miliyan ba ka gama kwaro shi zaka je kana ta ɗibo na tatsuniya ka gama na sunan su kunan ya so ka je ka ɗauko wancan to har sauraro wa'azin ɗan bid'a malaman salaf ba sa so wa'azojin ahalin sunna ya ishe ka ka zo ka kama ta sha'alta wa'azojin ɗan bid'a za su toshe maka kwakwalwa ne sai a sa maka wani shubuha in an zo na kaji kace alala ah, a hankalce ba za a ce kaza to ka zo na da ɗan bid'a zama da maɗaukin kanwa na kawo farin kai har yar bid'a ba bai halatta kana ari suna ka je ka aura ba sai ka ji da kyau sai ka ce a ah, ai da'awa ne kai ma dawo ta kaga dawo ta dan kwaliya ta hula kuwa a zamanin ai aka samu wani cikin manyan malamai babban malami ne a garin su aka samu wani cikin hawarija boko haram an kashe mijinta sai dai zai auro ta ana malam mijinta fa ba hawarija sai ta da'awa ai ina aure ta ta dawo ta dawo sunna ta dawo salafiya yana auren da ba a yi shekara ba sai zama shine shugaban boko haram na garin su shine shugaban khawarij na zamanin su ya rika yakan mutane akan wannan mummunan aqidan ya mutu matar su ya aura ya dibo wannan aqida din Abul Hasan al-Askari shi ma irin wannan ya samu maman shi baban ahlus sunna ne sosai da ya rasu babban malami ne shikenan sai dan bid'a ya aure ta babban malami shikenan sai ta kwashi aqidan bid'a kan shi ma tashi da wannan aqidar amma baban limami ne na ahlus sunna Allah rufe asiri ne kafin ya mutu ya tuba za mu je gaba za a ji sunan littafin to irin wannan kai kana shi yasa har mutaccifan za ka aura ka duba mai aqida ka duba wacce take da sunna yau ga wani ma ne littafin alaihi kan kaga ya dago ai ya nuna muku kenan shi ya mallaka daidai ne to kowa ya ga littafin kaga ba girma da yawa to kowa ne ma ya ajiye sai karka je zafin cire kuɗi to har matar da za ka aura sai ka zo ka auri mace ba ruwanta da addini ba ruwanta da kawa kana mutuwa za ta auri ɗan bid'a ne duk sirrin ka an kwashe an kai in ka mutu kuma ka bar 'ya'ya shi kenan sun tashi yan bid'a kai limamin sunna 'ya'yanka limaman yan bid'a su zo suna yin raddin abin da ka shi yasa mace ta gari ta gari din fa da gaske ne ka tabbata wacce za ka aura ko ka mutu ba za ta auri ɗan bid'a ba duk zafin duniya ba za ta auri ɗan bidiya ta canza aƙida ta zubar da aƙidan naka ba to kaga akwai duba kenan sosai a batun da zaka aura saboda aƙidan shi ne jari yake cewa wal istima'u ilaiha da sauraro zuwa ga ɗan bid'a ma a hadasa hal dilluna cikin abin da aka suka kirkiro a hazihil wasaya kirin waɗannan wasiyoyi al gadansu ake almasbu'a kuma bibiyan su ake daga salafu wal asaru da kuma asarai na sahabbai almahfuza waɗanda ake kiyayewa almankula da ake ɗaukowa daga magabata wa tsara'iqul haqqi da kuma hanyoyin gaskiya almasluka da ake bi wa dalail da kuma dalilai allaiha wanda ake bi almashhura waɗanda suka shahara wal da hujjoji albahira kwarara almansura wanda ita take yin nasara allati amilat alaiha sahaba wanda sahabbai suka yi aiki a kanta wa tabi'una da tabi'ai wa man ba'dahu da waɗanda suka biyo bayansu su min khasatin nas daga shekakkun mutane wa ammatihim da kuma gama garinsu, su min almuslimina daga al'umman musulmai wa taqaduha kuma suka gudirce ka hujjatul hujja ce fi ma bainahum na abin da ke tsakanin su wa bainan Allah rabbil alamin da kuma tsakanin Allah ubangijin halittu sun nan, annan manittada bihin duk wanda ya kai koyi da waɗannan wa man yaktada bi wanda ya kwaikwayo da su min al-a'immatil muhtajjina cikin waɗannan manyan limaman shirya masu shiryarwa waqtafa asarahum ya tsayu akan wannan asaran su Minal al-muttabi'ina cikin mabiya wacce hada ya kokari fi suluki sabilil muttaqina wajen jin hanyar waɗannan masu tsoron Allah salafu wakana kuma ya kasance ma alladina taqaw ya kasance yana tare da waɗanda suka ji tsoron Allah walladina hum muhsinun kuma yana tare da waɗanda suke kyautatawa a da aka sai ka dubi wannan bayanin ahli sunnati al-imam al-lalaka'i al-imam ya fada fi makaidihi cikin makaid ɗinsa an al-imam ahmad daga al-imam ahmad domin ɗalibin imam ahmad ne yake wajin shi fa addini inna ma huwa kitabullahi azza wa jalla shine abin da ake ɗaukowa daga littafin Allah mai girma da ɗaukaka wa asar da asaran sahabbai wa sunan da sunnoni wa riwayatun shahahun da riwayoyi amma ingantattu an istiqafi daga amintattu bil akhbar sahiha wanda aka san su ba da ba da labarai ingantattu alqawiyya mai karfi al ma'rufa sananniya yusaddiqu ba'daha ba'dan sashen tana karfafan sashi hatta yantahi har isnadin ta cike zalika hakan ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama zuwa ga manzon Allah tira da amincin Allah sabbata a gare shi wa sahabihi da sahabbansa radiyallahu anhum Allah ya kara musu yarda wa tabi'ina da waɗanda suka biyo bayan su wa tabi'i tabi'ina da waɗanda suka biyo bayan tabi'ai wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan su a al'a'imma daga manya-manyan malaman shari'a al-ma'rufi na waɗanda suke sanannu al-muqtada bihim waɗanda ake kwaikwayo da su irin Imam Ahmad irin su Imam Bukhari irin Imam Malik irin Ibn Taymiyyah har zuwa zamanin nan irin su Ibn Uthaymeen da su Fawzan da makamantan المتمسكين بالسنة ودن سكرك دسلقو دسنة والمتعلقين بالآثار ودن سكي راتي دا آثارا صحبه شفا دا سنة أهل السنة أقوي أهل الحديث والأثر masu jin hadisin annabi da asaran sahabbai na biyu ka ce ta wannan bayanin ka dubi littafin hadil arwa ila biladil afra shafi na ɗari uku da tasa'in da shida na wani malami hadil arwa ila na ibnu taymiya haka ne kun yarda da abin da ya ce na ibnu taymiya kun yarda da abin da ya faɗa in ba ku yi magana ba ijma'u sukuti kenan kun yi ijma'in shiru a sukutu riba ya mamun nawawi na mujalladi nawa ne baka taba gani ba ne oh, o kawai ka yayyace ne to ahlus sunna kuma yana yanke hukunci ba hujjan eh, mun bayanin wani a littafin nan a ba mun bayanin hadin Arwa ba na'am hadin Arwa ka kusa na Ibn ibnu qayyim shi ya kawo sunan malami Hadin arwa ila biladil afra mujalladi daya ka je kasuwa ka dauko Hadin arwa ila biladil aflah kaga biladil aflah garin farin ciki labaran labaran aljanna tsantsa kana karanta duk bakin cikin duniyan ka ya kare bai ka ala ikisam din nan girma ba ana tashi faru da malam yakub هذا هو المنهج الحق wannan shine manhajin gaskiya allazi kabahu Allah li ibadihi wanda Allah ya yarda bayin sa su da ka tsaya akan manhajin nan karka damu ne manhajin da Allah ya yarda da shi wa huwa manhaju ahli sunnati wal jamaa wannan shine manhajin ahalin sunna wal jamaa na gaskiya manhaju ta'ifatul mansura manhajin tawagan da su za su yi nasara nan gaba wal firqatul najiya su ne firqa bangare waɗanda suka tsira tun da ya ce za a rabu gida uku. wanne za su tsira masu bin manhajin sarafu su ne waɗanda za su tsira al manhaju salafi manhaji na salafiyya wa huwa dinul islami shine addinin musulunci al'anis tatacce ya karkace mashirka ba bid'a tauhidi tsantsa wal fibratu da kuma fibra tafarki allati fatara Allahu alaiha al-ibad wanda Allah ya daura bayi akai wa hadha huwa to wannan shine asalin samun manhajin salafiyya wa nata'atuhu da tasowansa منذ آدم عليه السلام tun daga annabi Adam aka samu tarihin manhajin salafiyya duk wanda yake da wani tariƙa ko kungiya ya kawo tarihin da ya wuce wannan tun daga kan annabi Adam aka samu tarihin kafa wannan manhajin kaga kenan yana da babban tarihi yace wa inna minal masail lallai yana daga cikin matsaloli ya san mu bihal manhaju salafi wanda manhajin salafiya take ba da muhimmanci a kai masailun arba matsaloli ne guda hudu ka ce kai salafi ne to ka ji akwai matsaloli guda hudu duk wani dan salafiya yana bai waɗannan ababe guda hudu muhimmanci ba shi da wani abin da suka waɗannan muhimmanci wanda fi khalafa ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kuma waɗannan matsaloli guda wadda da ɗan ya ake ba shi muhimmanci su ne waɗannan abubuwa da manzon Allah ya saba a kai ahalar jahiliya wa mutanen jahiliya maguzawa duk sun haɗu a kan abin annabi kuma ya saba musu ba ruwan shi wa fiha kuma a cikin cewa waɗannan abubuwa hudu hibzuddin a cikin ne zaka kiyaye addinin ka duniya da mu'amalan ka na duniya wa hiya ita ce al'ura na farko ikhlasu dini lillahi wahdahu karkace addini da Allah shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa hadha aslul usuli wannan shine asali mafi girma wa qa'idatud din kuma shine ka'idan addini kana yin manhajin salafi din domin ka ba wani haushi do ba wancan dan kungiya shi ko dan ɗarika haushi kai ma ka ce kai ma ga naka wannan ba dan Allah ba kana yin manhajin ne dan Allah ba ruwanka da kowa dan Allah kake ka nemi dan Allah yake cewa wa haza wannan huwal mu'tarik min al-anbiya'i wa bain al-umam shine abin da aka samu tarayya tsakanin annabawa da tsakanin al'ummu wato al-mu'tarik abin da aka samu fagen yaki tsakanin annaba da al'ummu annaba suna cewa abi sauran al'ummu kuma suna cewa a bal anbiya su annabawa yuriduna suna nema ne an yusajihu hadha al-asl su inganta wannan asali na yin ikhlasi dan Allah allazi khalaqa Allahu al-khalqa min ajalihi wanda Allah ya halitta halittu ne dan shi wa rabata sa'adatihim kuma ya kulla morewar rayuwarsu da shi wa hada allazi amara wannan abu da Allah madaukakin sarki umarni akai bihi ya umarci ibadahu bayin sa akai haifu a yayin da yake inna anzalna ilayka al ba. lallai mu mun saukar da littafin alqur'ani zuwa gare ka bil haqqi da gaskiya fa abudillah sai ka bauta Allah sai ka mukhlisan lahu din kana yi da ikhlasi dan Allah ba dan wani ba ala ku saurara lillahi dinul khalis ga Allah ne addini kuma tacce yake wallazina takazu min dunihi waɗanda suka riki wani koma bayan Allah aure waɗanda suka rufe wani koma bayan Allah auliya suka dauki wasu majibinta lamari koma bayan Allah suna cewa ma na da mu fa ba ma bauta ma waɗannan illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai dan ku kusantar da mu Allah mu zama kusanta Allah eh, idan ka kama dan ɗari, ne ka kake bin shehi eh to sun fi mu sanin Allah ai za ku kai mu ne zuwa ga Allah dan ku kusantar da mu zuwa ga Allah ko kenan idan bai bi waɗannan bai rike ibada ibadan ba zai kusantar da shi Allah ba kenan to duk abin da za a yi kai dan Allah manhajin salafi da za ka yi kana bin magabata zama dan Allah kake yi in ba dan Allah kake ba to abun ya rushe shi babban abun ya zama ka halafi shi ne a gaba sannan duk abun da zaka yi in babu Allah a cikin shi ma babu ahli sunna kake amma ka makale cikin wani kungiya me yasa kake yin sunna saboda ka kare wannan kungiyan ko kuma dan Allah in dan Allah kake sunnan shi kenan amma za ka yi sunan ne don ka ba da kariya ma wannan kungiya wani zai ce a ah, mu fa muna kungiyan don mu samu kariya ne to ina ka aje kariyan Allah haka da kayan Allah kenan to har yanzu akwai matsala kungiyanka ba dan Allah ba ne akwai wanda ya taba gaya mun haka da aka buga aka buga sai turo mun ta Facebook eh wallahi mu ko muna kungiyan wallahi ba mu ma muna yi ne dan neman kariya na ce to baka da kariyan Allah kenan sai kariyan wani to ikhlasu ya kare duk abin da za ka yi ikhlasu ya zama shine a gaba to an za ka suna cewa muna bin shehunan ne don su kusantar da mu Allah inna Allah lalle Allah ya hukumu bainahum sai hukunci tsakanin fi ma hum kuna cikin abin da suke sabani kai. domin jima an kana shiga ya shi. in kan za za ka ta ce maka wanne na tijani ko na kadiri ko kuma na sunusi ko na na duk ga sunan iri iri wa qala ta'ala Allah ya ce وما أمروا بمؤمن شيء إلا ليعبدوا الله سيدا سبوتا الله مخلصين له الدين dan su farkace addini huna ku su miƙar da shi su kauce ma shirka wa yuqimu salata su sai da sallah wa yu'tu zakata su bada zakka wa zalika dinul qayyim wannan shine mai cikakken addini suratul bayyina aya ta 50 wa hadhihi al mas'ala ita wannan mas'ala hiya ad-din kulluhu ita ta ma dukkanin addini a samu yi dan Allah wali ajri ha ta dalilin ta ne tafarraqan nasu mutane suka rarrabu baina muslimu kafir tsakanin musulmi da kafiri musulmi ya ce zai addini wa Allah kafiri kuma ya ce zai addini ne ma wani wanda ba Allah ba Wa'inda inda ma waqa'atil adawa wa inda kuma akan wannan ne a dawa? kiyayya ta faru wa li ta dalilin ta ne turi al jihad aka shar'anta jihadi Allah ke cewa waɗanda suka yi imani yuqatiluna fi sabilillah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت kaga su suna dan kago waɗannan kuma suna yi dan Allah asaniya abu na zuwa manhajin salafiya kuke ba da muhimmanci a kai al'amuru bil istima'i fi umarni da haɗin kai a kan addini wannan yu'ani tafarro da kuma hana rarrabuwan kai hana rarrabuwan kai manhajin salafiya tana kiran mutane ne zuwa ga haɗin kai kenan me kowa ya bi alkur'ani da sunna a bisa fahimtar kala. ba sai ya zo ya rajista a ƙarƙashin ka ba idan ya bi manhajin shi kenan ko a kai yake shi kenan kan ya haɗu akan wannan shine abin da manhajin salafiya suke kira akai amma yau kowa ya taso wa manhajin salafiya da shirin ta ba sa neman haɗin kai duk wanda yake neman haɗin kai ba zai ce sai ka rajista a ƙungiyar. in ba ka ba haɗin kai ba kana tafiya kana ta duk suna ɗaya ne ta zuwa jira kafin zaɓi ɗaya sunan kake ko kuma namu salafiyan kake ko kuma wancan ƙungiya? ka zaɓi ɗaya in kace duk ɗaya ya ga akwai bambanci kana kungiyan ko kaza to kaga ya nuna ƙarya ne ba sunna ake yi ba wannan magana yana da muhimmancin da malam ya kawo a nan sai a yi ta kawo shi a ce duk ana neman rabuwan kai ana neman rabuwan kai yau sai ka je masallacin lokacin sallah za ka ja sallah za ka ka ja baya ai kai baka kungiya ai kai baka kungiyan ba za ka ja sallah ba yau sai ka je idan kai baka kungiyan yana kallon ka zai hada maka rai in ya kalli wanda yake kungiyan zai ta kace miji fuska har sallama in zai in ya dube ka baka kungiyar zai dan hada ya an wance yana kungiyar kuma zai miki murmushi kaga an nemi a raba kai kenan idan sunna ake kira to duk wanda ya tsayu akan sunnan ko bai shigo ba dai sunna ba to namu ne ɗari bisa ɗari amma sai in ya ji rajistan ya shigo to inda shigo ba kenan ba ahalin sunna ba to wannan zama akwai son kai kenan ya zama ana kira ne a raya kungiya ba a raya sunna ba ita kungiya fa babu ne sai kafa kungiya a musulunci inda take zama matsala ka ce wanda bai shigo kungiyan ba ba halin sunna ba ne duk sunnan shi zaka iya zama kana zagi shi ai yayi kaza ai yayi kaza ai yayi kaza ran da ya shigo kungiyan kuma duk zagin ya dawo yabo jiya da yake kungiyan kana yabon shi yau da ya bar kungiyan kuma ka fi zagin shi ai ana yi to kaga wannan ya zama ba sunna ake ba raya kungiya ake yi to shi manhajin salaf yana kirari a haɗa kai a barrar rabuwan kai a daina bamban in dai sunna yake kai to ko a ina ke shikenan na Muhammadu an zama abu daya in baka bai dan kace sai ya shigo kungiya to imam malik wani kungiyan ya shigo ibnu Taymiyyah wani kungiyan ya shigo ibnu usaymin nasiruddin albani sai kace waɗannan ba ahlus sunna bane in kace ahlus sunna sai kace to sun shigo kungiyan ka ba su shigo ba to sai kace ni ma ina irin sunnan ku sai a ce to ai kai baka zo ka haɗa kai ba ai to menene haɗin kai haɗin kai na yadda ƙur'ani da sunna a bisa manhajin salaf shine daidai ka yadda shine ba da kai amma ya za a zo a ce haɗin kai sai ka yadda da limaninsa. sa dole za a samu banci mana ha yanzu ko a siyasa yanzu Buhari dai a zo zaɓe ka gani akwai wanda anan zai kai shi ba Buhari bane so sai ba ka saka dole sai ya zaɓe shi ba ka zo ka ce za a kafa ƙungiya. wannan zai ce ya da wannan ne shugaban shi wannan ce dole sai an samu ra'ayi amma manzan Allah ba a samun sabani kowa a ce to manzan Allah shine shugaban kungiyan nan kowa zai yarda amma duk wanda za a naɗa ba manzan Allah ba ko so sai an tawaye wannan za su ce mu ba mu yarda ba wannan za su ce mun yarda to da mutum ne ya ma ba za a yi sabani mutum kuka daura ibnu taymiya ce kuna ta wahalar da kanku ne gobe kiyama Allah ba zai tambaye ka dan me baka ji wancan limamin wancan shugaban ba Allah ba zai tambaye ka ba amma Allah zai tambaye ka bai sa baka ji manzon Allah ba to kai abin da sai za a yi maka tambaya kai shi kan ka tsira dan haka yake to qala ta'ala Allah ce wa atasimu bi hablillahi Allah ce ku rike igiyan Allah wannan ayan ana yawan karanta shi ana yawan karanta shi kowa sai ya ɗebo rabuwan kai in ya je wa'al sai ya ce wa a haɗa kai wancan ma in ya je a haɗa kai sai da wa atasimu wancan ma wa atasimu ƙarya ne da gaske ne ya kowa na ta jan wata su kanku ya ki haɗuwa wannan bangaren za su je wa'azin sun haye min kuri wa atasimu dan can bangaren ma in sun je wa atasimu shi yasa sai ga kan ahli sunna a Najeriya a rarrabe yake me ya raba kan ahli sunna Najeriya waɗannan kungiyoyin waɗannan kungiyoyin sun kawo wa'azi kan wa atasimu can ma wa atasimu sai ka rasa to kowa na ta jan wa atasimu ya ki haɗuwa sai ka dubi ayar da kyau tukuna Allah ce wa atasimu ku haɗa kai sai ku haɗu kai da hablillah da igiyan Allah ya ce da igiyan kungiyan wani ya ce da igiyan wani mutum igiyan Allah to me igiyan Allah malaman wasu suka ce igiyan Allah musulunci wasu suka ce alqur'ani wasu suka ce sunna duk ma'anan ɗaya ne to shine in ka kama qur'ani da sunna shikenan ka haɗa kai din amma ba sai na shigo karkashin ka ba za ka fa ahlus sunna ne yana aje gemu yana daga wando duk abin da sunna yana yi amma me yasa ake mishi tare ba a yarda da shi ba wai saboda bai shigo karkashin kungiyar ba za iya haduwa a wuri daya a yi wa'azi sai ka ji duk wa'azi iri daya ne kun wanne wa'azi wannan sai ai duk sakon ma ya isar amma an tashi ko kowa na zage juna me matsala an yadda karantar wanda me yasa ne da yadda da ɗaya ba ɗaya ya ce ai ba ka shigo kungiyar ba to babban matsalan da yanzu yake kawo sabani kai da ba ka kungiya sai ka ce dole na cikin kungiyar sai ya bar kungiyar sannan ya zama ahalin sunna kai ma ka zama dan shi'a sannan shi kuma wanda yake kungiyar ya ce kai ma ba ahalin sunna ba sai ka shigo kungiyar kai ma ka zama dan bid'a yanzu shi na abin da yake ta kama na fitina wawance yana ta magana a haɗa kai a haɗa kai in ka tambaye a haɗin kai zai iya barin kungiyar a haɗa kai ba zai bari ba shi wanda yake jin haushi wancan bai shigo kungiyar ba yana jin haushi me yasa kake haushin wannan dan bai bar cikin kungiyan ba to shine inda ake samun matsala amma kowa ya to wannan sunna ce shikenan kuma sunna sai mu hada kai da kai sannan zama sunna ne ai aiki da karatu shine kawai sunna din aka yake ku hada kai sai ce amma fa da igiyan Allah ba da igiyan wani mutum ba ba da igiyan wani limami ko wani shehi ba yace wala tafarraqu kar ku rarraba amma sai kaga an rabu can ga shugaban su can ga shugaban can ga shugaban su shine din Allah ce kada ku rarraba igiyan Allah shine shugaban ku din kawai suratu ali imran aya ta 103 wa qala ta'ala kuma Allah ce wala takunu ko musulmi kada ku kasance kallazina tafarraqu kamar waɗanda suka rarrabu waɗannan kenan kiristoci da yahudawa wattalafu suka mika musabani min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan hujja ta zo musu wa ulaika lahum azabun azim wadannan suna da azaba mafi girma suratu ali imran aya ta 105 wa qala ta'ala kuma Allah yace innal ladina farraqu dinahum dai wadanda suka rarraba addinin su wa kanu an suka kasance kungiya kungiya lasta minhum fi shay'in kai annabi baka ko daya kai annabi baka ko daya duk a rarrabu mu ga kungiyar mu ga kungiyar wanda bai shigo kungiyar mu ba yayi ridda annabi baya ko daya to kaga annabi baya kungiyar ka waya kungiyar shedani haka wani kungiya kake sai ka ce muna kungiyar manzon Allah wani dariƙa kuke wai sai ka ji an ce as-salafiyyatu bila mazhab duk haka kuke mana sharri wai as-salafiyyatu bila mazhab ya za ku ce ku salafiya ba ku da mazhabi ba ku da maliki ko kaza a'a muna da mazhabi mana ne mazhabin shine salaf din wani zai ce to ne salafa ne salaf annabi sahabbai ta da ai su ne mazhabin mu din ai shine ne mazhab me mazhab yanzu an ce maka kai dan salafiya me mazhabin ka kace salafiya shine mazhabin ha ya shine mazhabin to me salafiya annabi da sahabbai su ne mazhabin mu kai ba malikiya ba ni kuma salafiya ai shine bambanci to salafiya ba ku da kungiya a'a muna da kungiya wani kungiya kungiyar manzon Allah ne an dariƙa kuma zai ce kuna yin sunna a ba ku da dariƙa muna da dariƙa dariƙan manzon Allah amma dariƙan kadiriya ba mu so dariƙan tijaniya ba mu so waɗanda suka yi musulunci kafin a karfi kadiri arna ne waɗanda suka yi musulunci kafin a karfi tijjani arna ne waɗanda suka yi musulunci kafin a ci kafa kungiya su kuma ba suna ba ne to mu mun irin nasu shi ke nan an fi zama lafiya yanzu kaga lokacin da ba a yi da ɗari ko ba san ali suna a haɗe yake babu da rabuwan kai da aka samu waɗannan ba sai kai ya rarrabu to yaya ake so kai ya haɗu mu koma mu irin na waɗancan kuma mun yi irin na waɗancan kai ba zai rarrabu ba shi nan kun tafi kan kuɗa yanzu wannan littafi ali itisam da ittiba'u siratal mustaqim idan ka hada littattafan nan guda biyu wannan azumi kai magana in ka karanta littafin za ka duk sako ɗaya suke isarwa amma malaman fa ba ɗan gari ɗaya ba ɗan ƙasa ɗaya ba ɗaya zai taɓa ganin ɗaya ba Sai yana gabacin duniya sai yana yammacin duniya amma ka hada littattafan za ka sakon guda ɗaya saboda me an haɗu akan sunna din amma idan akan ra'ayi ko akan wani mazhabi ko akan kungiya kuka haɗu kuna iya ganin wani bid'a ba za ku yi rufa rufa ku sai tun da kungiyar ta yi da murufi sai ku tura hadisi amma in aka haɗa kai akan sunna to manufan ku ya tafi an shi kenan yake cewa kai annabi ba ka ko daya inna ma amruhum ila Allah al'amarin waɗancan rarrabuwan ƙungiyoyi yana hannun Allah kenan wanne za ku bi na manzon Allah zamu? suratul an'am aya ta ɗari da hamsin 159 wa qala ta'ala kuma Allah ya tsara alakum min ad an shar'anta muku addini. din ma wasa bihi nuhan abin aka yi wa annabi nuhu wa sitti wallazi awhayna ilayka wa wadda abin da muka yi wa yi zuwa gare ka wa ma wasaina bihi ibrahima da abin da muka yi wasiyya zuwa ga annabi ibrahima wa musa da annabi musa wa isa da annabi isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi ku tsayi da ad kar ku rarrabu yanzu a ɗauko addini irin na shek abubakar mahamudu gumi a tafi a kai shi kenan sai a haɗe yake amma dukkan ahli sunna ya rasu wannan wanne za ka shiga wannan wanne za ka shiga shek abubakar mahamudu gumi baya cikin kungiyar kodai shi shi su suka kafa ma nasrul islam shi dan nasrul islam ne har ya bar duniya to za ka ce shi yanzu ba ahli sunna ba tun da yana wancan kaki a'a ba kaki bane abin da muka faɗa jiya kaki ko kakin kuka ka sa in je kana kan manhajin alkitabu wa sunna ala manhajis salaf nan kan ya riga ya hadu kawai yake cewa a tarika na uku al'amuru bi sami wa ba'a duk inda yan salafiya suke suna umarni akan ji da biyayya wa shugaba liman mara alaina da duk wanda aka shugabantar mana walau kana abdan habashiyan ko da bawa ne ba habashi an na fi hibdud jini, domin yi wa shugaba biyayya akwai kiyaye addini wa duniya da mu'amalan duniya wa hizzul a'raj akwai kiyaye mutunci wal anfus da rayuwa wal jima'i da kare zubar da jini saboda yi wa shugaba ta waye da zanga zanga zai sa a kashe al'umma kamar da muke gani yake ta faruwa na boko haram waliyul amril muslim shugaban musulmi ja'alahu Allah rahmatan lil muslimin Allah na daura shi ne zama rahama ga musulmi li iqamatil hudud dan a sai da haddojin sata da makamantansu wal amru bil ma'ruf da umuri da kyakkyawa wan nahyi anil munkar da hani da mummuna wa nusratil mazlumi da taimakon wanda aka zalunta an yana zalim a wurin azzalimi wa hibzul amni akwai kiyaye zaman lafiya wa hadha min rahmatillahi azza wa jalla wannan yana cikin rahman Allah mai girma da daukaka kaga duk zalimin shugabanni da ake samu amma samun su kadai zaman lafiyan ya fi komai bi ibadihi ga bayinsa wa tamami hikmati da cikin hikmansa wa da adalcinsa fa sahaba su sahabbai lamma tufiya rasul sallallahu alaihi wa sallam yayin da manzon Allah ya rasu lam yadfanuhu ba su binne annabi ba hatta baya u imamahum har sai da suka yi wa wani shugaba mubaya'a annabi ya rasu ba a je an binne shi ba sai da suka zaɓi wani shugaba tukuna sannan aka ja ka binne annabi bi annahum domin su sahabbai yaktauna suna tsoro min al-ikhtilaf daga samun sabani wal fitna da fitna bi annahum domin su albuna sun sani annahu la yuslihu an yu'ishu ba zai ingantu su rayu wala lailatin ko da da dare ne wahida guda ɗaya biduni imami ba tare da shugaba ba to lokacin da shugaba ya rasu akwai ɗumi imani kowa hankalin shi zai nasu ku zaɓi shugaba cikin aminci amma ku bari bayan shekara ɗaya za a yi ta rigima saboda kowa imanin mutuwan ya bar jikin shi sannan sabai sun ga muhimmancin dare ɗaya a kwana ba shugaba akwai matsala abinda malamai suka faɗa kenan cikin littafin fatawan lijinatik da'ima kai kwana ɗaya babu shugaba matsala ne da kai kwana ɗaya babu shugaba to ai gara ku yi shekara dubu babu abincin da za ku yi. saboda yau din nan a ce shugaban ƙasar Najeriya gwamnoni babu an sauki ana ga za ka iya barci kafin gari ya wace ka ji Faransa ta mamaye ku Amerika ta mamaye ku an mai da ku bayi me yasa yanzu wani ƙasa ba ta isa ta zo ta mamaye Najeriya ba saboda shugabanci duk da demokuraɗiyya ne kafirci ko to ya kare mana wani abu mafi girma yau in babu shi to bala'in ce sun muni shi yasa ibnu taymiya yake cewa ku samu shugaba azzalimi ku samu shugaba ko da azzalimi kafiri ya duku ku wayi gari ba ku da shugabanci kwata-kwata har yake cewa idan kuka samu ku shugaban kafiri ne amma akwai adalci Allah zai tabbatar da ƙasan naku idan kuma aka ce shugaban naku musulmi ne akwai zalunci to mulkin baya daura zai zo ya karni haka shugabanci in babu akwai matsala da anna haza domin shi wannan shugabanci ne zaruri ya jini, yana daga cikin abin da addini yake bukata shine maganar da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yake cewa siyasa ta fi sallah har aka aka gane wa ana zagi domin sallah da za ku zo ku tsaya in ba ku da shugaba yau za a zo a mamaye ku an mai da ku bayi sai a hana ku sallah a nan muka yi tarihin nasiru dinin albani me yasa mahaifinsa ya dauke suka yi hijira kuka bar kasansu albani saboda dokokin da aka daura har hijabi har sallah an hana to amma idan kuna da shugaba ba ba wanda zai zo ya mamaye ku ya hana ku tsaye da wannan ibada din wala yankunu an wala yankunu an yakuna haga kuma hakan baya yuwa illa bi sam'i wa ta'a sai kuna sauraron shugaba kuna miki biyayya bi wajibin amri da shugaban wa li hadha yaqulu jalla wa ala da wannan Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa da kuka imani atiqu Allah wa atiqu rasul ku Allah ku zuman zuwan Allah wa ulil amri minkum da shugabanni da cikin suratul nisa'i aya ta 59 روى أبو داود الإمام أبو داود يرويته الترمذي للإمام الترمذي وغيرهما لوسن عن الإرباد بن سارية رضي الله عنه قال hadisin Abu dan Sari da muka yi ta karanta tun jiya wa azana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama mau'izatan annabi mana wani wa'azi wajilat min hal qulubu zukata sun girgiza sai mun karanta ta so biyu daga za mu jaba kin mutu kana yake fa ausi fa ausina a wa zarafat min hal uyunu فقلنا يا رسول الله فأنها موعظة موجع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يئس منكم بعدي فصير اختلافا كثيرا وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين حطوا عليها بالنواجذ وإياكم ومهدفات الأمور فإن كل محدثة ضلالة وهذه المسائل الثلاثة ولأن المسألة لي قداؤه يجمعها قوله صلى الله عليه وآله وسلم maganan annabi ya dunkule su shi ma rawahu muslim cikin abin da imam muslim ya ruwaito an abi hurairah radiyallahu anhu daga abin hurera Allah ya kara masa ya yadda annan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi yace inna allaha yarda lakum salatan ya ku al'umma lalle Allah ya yarda muku da wasu abubuwa guda uku an ta abuduhu kan ku bauta masa wala tushriku bihi shay'an kada ku yi tarayya da shi da komai wa an ta'tasimu bi hablillahi kuma ku yi riko da igiyan Allah jami'an gabaɗayan ku ku rike igiyan Allah wala tafarraqu kar ku rarrabu duk inda kaga an rarrabu mun sake igiyan Allah ne amma igiyan Allah na haɗe kan mutane ne wa an tanasahu kuma ku rika gabatar da nasiha man wallahu man wallahu Allahu amrakum wanda Allah ya daura muku shugabancinsa, su duk wanda Allah ya daura shi ne shugaban ku to ku rika taimakon shi da nasiha wal mas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu da salafiyuna suke ba da muhimmanci akai wallati biya kuma wacce ita ce min usulid dini take daga cikin tushen addini anna dinallahi min aqidati lalle addinin Allah kama daga aqida wa ibada da bauta wa mu'amalatun da mu'amaloli mabniyun ala kitabi ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ya gini ne a bisa littafin Allah da sunan manzon Allah wa huwa al-ilm shine ilimi allazi amara Allah bihi wanda Allah umarni a yi sa qabla al-qawli wal amali kafin magana da aiki قال تعالى الله يكي فعلم فسن أنه لا إله إلا الله سوى بابا أبو بوتا لبسياتي الله واستغفر لذنبك كما كان يغافرا ذنبك سورة محمد آية تساكرة فالمنهج السلفي سبيل منهج سلفية قائم على العلم الشرعي شاء يمي أكل علمي نشريعة المبني على كتاب الله عز وجل وتتجن بثالثات الله وسنة رسوله وسنة من زنت صلى الله عليه وآله وسلم إيراد أمنة الله سبك عليه وما أجمع عليه سلف الأمة دكما أجن مغباتا ونن الأمة سكهد أكي من الصحابة والتابعين لذا صحابي التابعي وأتباعهم لو أن الكبير بايرسو وليس مبنيا منهج السلفية باتاجن بني على آراء الرجال a bisa ra'ayin mutane wala alal fikr manhajin salafiya ba ta ginu akan tunani ba wala ala mabadi'il falsafa manhajin salafiya ba ta ginu a bisa mabadi wato mafarin tunani na falsafa wato philosophers dan ahlul kalam wa ilmul mantiq manhajin salafiya ba ta ginu akan ilimin mantiki ba ilimin mantiki dan ha islam ya sani ibnu taymiya na da littafi ar-radd ala al-mantiqiyyin raddi akan yan mantiki domin duk kafirci ne da barna a ciki al yunani mantiki na yunani kana haya islam yanzu ko kana diploma ko kana kaza wai za a fara maka tarbiyya amma a tarbiyya ala ra'ayin akhlaqon ko kuma wanti haris ko kuma menene wanti haris ko kuma john nilton tarbiyya ne za a yi maka wa amma kuma ga ra'ayin john nilton ko wanti haris ko kuma ra'ayinsu kaza wai tarbiyya ake koya maka amma tarbiyya irin na mantiq ɗan yunaniya arna ne wa ilmul kalam da ilmul kalam wala ala taqlidil aba kun wannan manhajin salafiya ba ta ginu a bisa taqlid gargajiyancin al'aba iyaye da kakanni inna wajanna aba ana ala ummati ai haka iyayen mu suke manhajin salafiya ba san haka ta ginu ba kama ya tsuluhu ahlal ahwa'i kamar yadda yan jin sun zuciya suke bi yan bid'a wa ahlal adiyan al mukhalafa da masu jin wasu addinai da suka saba ma addini au kama kana alaihi ahlal jahiliya ko kamar yadda yan jahiliya suke kai ولهذا da wannan ne amara Allah bil ruju'i Allah ya umarni a rika komawa ila ulama rabbaniyyin zuwa wurin malamai na Allah Allah ya umarni lokacin da kuke neman al'amuran jarumin addini ku rika koma zuwa wurin malaman Allah wa bayyana manzilatahu kuma ya bayyana matsayinsu ka qala ta'ala Allah ya ce kul hadhihi kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ka faɗa musu shin wanda yake da sani da wanda ba shi da sani za su zama daidai su zumar aya ta tara wa ta'ala kuma Allah yake inna ma lalle abin sani kadai yasallaha waɗanda suke tsoron Allah min ibadihi cikin bayan Allah al-ulama usune malamai inna Allah lalle Allah azizun buwayayye ne gafurun kuma mai gafara ne suratu fatir aya ta 28 wa qala ta'ala kuma Allah yake wa idza ja'ahum amrun kuma idan al'amari ya zo musu min na zaman lafiya awul qawtu ko ana cikin tsoro a za'u bihi sai su yada shi sai su fara rudu ta wannan abu kenan ana magana ne akan lokacin da aka yi wannan na Aisha kabar mutanen banza su kawai sun kasance lokacin da ake zaman lafiya ko zaman tsoro duk labarin da ya zo kawai a zaɓo bihi sai su fara yaɗawa ka san akwai da shi bakin shi kamar rediyo abu yana zuwa yanzu ya facebook whatsapp ya fara yaɗawa to alif sunna salafi baya saurin yaɗa magana sai ya tabbatar da abin hakan to wani zai fara yada abun walau radduhu amma da za su rika mayarwa ila rasuli zuwa ga manzo an zo an ce da sai ka koma yaya annabi yake wa ila ulil amri minhum a rika koma zuwa ga ulil amri jagorori ibnu abbas yake malamai ake nufi da alimahu allazina yastanbidunahu minhum malaman da suke musu istinbadi su zakulo musu ilimi za su gane musu gaskiyar mas'ala suratul nisa aya ta 83 وقال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم الإمام البخاري قال أتسن الكتاب كتاب العلم كان سنة البخاري كتاب العلم لكي باب قدر العلم باب فلل العلم وقول الله تعالى دفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم Allah yana ɗaga darajar waɗanda suka yi imani a cikin ku wallazina utul ilma daraja da waɗanda suka yi ilimi duk Allah na ba su daraja wallahu bima ta'maluna qadir Allah game da abin da kuke aikata kwararren mai bada labari ne suratul mujadala aya ta 11 وقوله صلى وقوله عز وجل لفرع الله وقل رب زدني علما كما كتي يا الله كارام علمي قال ابن حجر رحمه الله تعالى فبما لم ابن حجر يفرع الله مثل رحمه ان شره لهذه الترجمه عند شره وأن ترجمه قوله فدن وقوله عز وجل فدن الله رب جزني علما الله قرام علمي واضح التلالة يا سيدي دليلي دلا دلا دلا في فضل العلم akan falalan ilimi li annan laha ta'ala domin Allah maɗaukacin sarki an ya amuru nabiyihi sallallahu alaihi wa alihi wa bai umarci annabin sa ba bi talabil izdiyad da neman ƙari ni sai in akan komai illa min ilmi sai dai na ilimi kawai Allah bai taɓa cewa annabi roki Allah ya ƙara maka kuɗi Allah ya ƙara maka kaza sai dai ƙarin ilimi wal muradu bil ilmi abinda ake nufi da ilimi al ilmu shar'i ilimin shari'a alladhi yufidu wanda yake fa'idantar da ma yajibu ala al-mukallaf abin da ke wajaba akan baligi min amri dinihi daga al'amarin addinin sa sai ibadati cikin ibadodin sa wa mu'amalatihi da mu'amalolin sa wa ilmi billahi da sanin Allah wa sifatihi da sifofin sa wa ma yajibu lahu da abin da ke wajaba gare shi min al-qiyam na tsayuwa bi amrihi da umarnin sa tanzihi da tsarkake Allah min anin naqais daga abubuwan da suke na kasa wa madaru zalika duk makewayin waɗannan ala tafsiri wal hadisi wal fiqhi suna gudanuwa ne akan tafsiri da ilimin hadisi da kuma ilimin fiqhu aka sai ce a dubi littafin fatihul qur'ani قال البخاري رحمه الله تعالى الإمام البخاري الله ذكرها ما يكفي أيضا هل ويكفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أتكن في البخاري باب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إمام البخاري كتاب فإن النبي la tazalu qa'ifatun min ummati wasu jama'a cikin al'ummata ba za su taɓa gucewa ba na alal haƙƙi suna bayyana suna yin nasara akan gaskiya wa mun ahlul ilimi Imam Bukhari sai su ne malamai ثم قال سيتي حدثنا عبيد الله بن موسى إمام البخاري يتي ما لنم عبيد الله بن موسى يا بام الأباري عن إسماعيل عن قيس شكو ما لنم يا كربورة ما لنمت إسماعيل إسماعيل يا كربورة قيس عن المجيرة بن شعبة شكو مقاس يا كربورة صحابي مجيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لذا النبي النبي يتي لا تزال طائفة من أمتي wasu tawaga cikin al'umma ta ba za su guce ba zahirina su suke yin galaba hatta ya atihim amrulla har al'amarin Allah ya zo mutu wa hum zahiruna su suke yin galaba wa qad jaa tafsiru hadhihi qa'ifa kuma hakika tafsirin wannan jama'a ya zo an tafsirin mina salaf wurin da yawa daga cikin magabata bi annaha cewa waɗannan tawaga ahlal hadisi su ne malaman hadisi ahlal ilimi ma'abota ilimi. قال الإمام أحمد رحمه الله الإمام أحمد ألا نكره ما يكي إن لم يكونوا أهل الحديث إن جيبا ما لمن حديثي نما سقلبا فلا أدري من هم بس سوى كيفي بخط ما لمن حديث to ahlus sunna salafi kuma an san shi da hadisi ahlul hadisi wal haka وأخرج أبو القاسم الأصبهاني أبو, أبو القاسم الأصبهاني يا بار الأباري يا ذكر في الحجة الكاتب الهجة في بيان الهجة بسنده لإسناد إلى أحمد بن سنان زوى أحمد بن سنان أنه قال لليشيك عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رفض النبي لا تزال طائفة من أمتي وتتوقع لدى جماعة بذات بشيبا الحديث حرزوا قرشان حديث قال هم أهل العلم su ne malamai ma'abota ilimi ashabul asa masana hadisan annabi fal maqsudu abinda ake nufi min usuli ahli min usuli manhaj salafi yana daga cikin usul na manhajin salafiyya al-irtibatu bil ilmi wal ulama ƙulla alaka da ilimi da kuma malamai manhajin salafiyya tana ƙulla alaka ne da ilimi dole kullum ana neman ilimi dan salafiya har ya mutu yana neman ilimi Wal'ulama, sannan kuma akwai hada alaƙa tsakanin su da malamai manhajin salafiya ba ta san zagin malamai ko yi wa malamai habaiti da kushewa ba wa anna hadha lalle kulla alaka tsakanin ilimi da malamai wannan abun mimma awsa Allahu bihi yana daga cikin abin da Allah ya wasiya akai wa anna fihi alkhair wa sa'ada kuma yin hakan akwai alkhairi cikin sa wa sa'ada da morewa wa najatu da kuma rabotuwa bin alfikari daga cikin tinu inna fi zihabi ulama domin cikin tafiyan malamai au adamil irtibat bihim ko kuma rashin kulla alaka tsakanin su zahaban lil ilmi wa akwai daukewar ilimi da addini ya sa malamai suke sa lalle ne a rika tarbiyyantar da mutane su guji zagin malamai da zagin shugabanni duk inda ka ga ana zagin malamai ana zagin shugabanni to addini zai rushe game da aka gama zagin malamai to wa zai gama wa zai kake sauraron abin da za su faɗa to idan aka daina sauraron shawarwarin malamai kuma to an rushe yake cewa ina ne muka tsaya yawa yake cewa wa ihmalan lil jahali sannan kuma idan aka dauke ilimi da addini to an ba da halaccin zaman jahilci kenan wal fitan da fitintinu wa yattakhidhu an-nas ba'dahum mutane za su riko a bayan su rukusan juhalan shugabanni jahilai yudalluna su bata wa yudalluna kuma su batar da mutane قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم الإمام البخاري يا فلاسفين كتاب العلم في كتاب البخاري باب kaifa yaqbidu al-ilm yace babu yaya ake dauke ilimi tukuna wa kataba Umar bin Abdul Umar dan Abdul ya rubuta wasiƙa yana matsayin shugaban ƙasa ila Abi Bakar bin Hazm zuwa ga Abubakar ibn Hazm Abubakar ibn Hazm ba shine ibn Hazm zahir da ka sani ba wancan Aliyu ibn Hazm wannan Abubakar ibn Hazm sun yi zamani ɗaya da Umar dan kuma da abu Aziz ya mika wa sai kan unzur ma kana min hadith Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a duba duk abin da yake na hadisan annabi ne ka fito ka rubuce shi fa inni qattu domin ina tsoron durusul ilmi gurbacewar ilimi wa zahabal ulama da tafiyan malamai wala taqbal karka karbi komai illa hadisan nabi sallallahu alaihi wa sallam sai hadisin annabi karka karbi ra'ayin kowa hadisin annabi kawai zaka ta rubutawa ولتبت العلم كما كياد علمي ولتجلسوا كما زونت متاني حتى يعلم حتى يعلم har a يعلم هر wanda ba وند da ilimi. me ake nufi manhajin salafiyya ilimi da karantarwa shine babban abu daga a zaunar da waɗanda ba su iya ba har sai sun koyi ilimi yara da ƙanana maza da mata fa innal ilma domin ilimi la ya haliku baya halaka hatta ya kuna sirran sai in ya zama a koye har da zama a koye me yasa kaga da ahlus sunna mu kadan kullum muna karewa ɗan bid'a suna raguwa saboda ilimin su ana koyewa ai ilimin badini ne kowane limami baya so ya bada sansan ilimin ma almajiran in ya ba su don an yi sadakan uku za su je su kwace fashin sadakan uku za su tattare a gani kuma ka san an ce mai zamani mai laya kirayi mai zamani don ka ba shi karatun zai mamaye sai su ta boye karatun sai ta koye karatu sai da almajiran da sai ta wa yan kwaya da ake samu almajirai yan kirki amma yanzu ana koye musu karatu in ya mutu to wa zai zama limami to sai ga da wani dan iska cikin garda sai ta koya aka iya kai dai sai ka rike wurin ko baka iya ba amma ahli sunna da aka zage da karantarwa ko ina sunna sai sake haɓaka yake yi wannan ma yanzu kenan ba a san nan gaba ba ثم قال البخاري كان إمام البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس إسماعيل بن أبي أويس يا بام الأباري إن البخاري قال حدثني مالك إمام مالك يا بام الأباري مالك ابن أنس إمام مالك كينا عن هشام بن أروى لدى هشام بن أروى عن أبيه لدى بابا ثوانين بابا أروى شي أروى أي قنن عبد الله بن الزبير to daga babansa waye babansa abdullahi dan wannan zubairu dan awa an abdullahi daga abdullahi bin amru dan amru bin al-as dan as قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجي النبي أنا إن الله للي الله لا يقبض العلم baya ɗauke ilimi intiza'an da fizgewa yantazi'uhu min al-ibadi da zai rika fizgewa daga cikin bayi walakin sai dai da qabdul ilma Allah yana ɗauke ilimi ne da qabdul ulama da mutuwan malamai Allah baya dauke ilimi a ta wannan malami ne da amma yanzu Allah ya kwace ilimin Allah baya wannan mai kuɗi ne sai ka ji da mai kuɗi ne amma zai na kuɗin Allah ya kwace amma ba a san wani da malami ne ya ina ilimin wala yanzu ba ilimin Allah ya kwace Allah baya haka walakin bi qabdil ulama sai dai da dauke ran malamai hatta har ya zama hatta har ya zama idalan yubqa alam aliman har ya zama ba malamin da ya rage a duniya kowane malami ya mutu kazan nasa ru'usan zuhara sai mutane su dauki shugabanni jahilai fa Ilu su yi tambaya fa afta su yi fata wa bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba Ka zallu su bata wa azallu su batar da mutane shine duk inda ka duba ka duba ka gani in malami ya mutu wanda yake hawa kujerarsa ya maye gurbin ɗari bisa ɗari ko bai maye ba bai maye ba kaga me nan, waɗanda abin da aka rasa fa shi kenan wannan abin da kuka rasa din to kun jahilci abin har gobe kiyama wanda ya rike wurin gobe kuma in ya mutu wanda zai rike wurin bai kai shi ba sannan na biyu lokacin da malami ya mutu shin ana samun cikin ɗaliban shi wanda zai zauna a kujerar ɗari bisa ɗari ya zama duk abin da malamin yake da shi ya maye komai na ilimin malamin babu wani in ya hau kujerar malamin to ba ɗalibin malamin ba ne abokin shi a cikin ɗaliban akwai irin shi dr sani rijiyar lemu ɗalibin malam ja'afar ne ko abokin shi abokin malam ja'afar ne to a cikin ɗaliban malam ja'afar an samu wanda ya goge wa malam ja'afar ya maye gurbin ba a samu ba sai dai abokin shi dr sani ne ya hau kujerar ya ɗauki irin gwagwarmayan malam ja'afar ɗari bisa ɗari ba zai yi ba ko shek albani zariya da ya shi wa suka rike kujeran ɗalibansa ne kana tunanin za a sake mai kunyan kai irin albani mai hango mai hangen nesa ka dubi yanzu duk halin da ake ciki sai a bankaɗo maka bidiyo a watsa ga albani ya gama magana kana ga ɗaliban akwai wanda zai kai irin shi to shi da haka malamai za su a haka malamai za su ƙare to shine yake cewa rawar jarumi al-imamu jarumi ya ruwaito bi sanadihi da madogaransa ila abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu zuwa ga abdullahi dan mas'ud Allah kara masa da kala kai kaifa antum ya za ku yi abdullahi dan Mas'udin? idan labisat labisatkum fitna idan fitina ta mamaye ku ya harumu fi hal kabir za a rika tsofantar da babba babba da zaran yayi magana za a ce kai wannan ya tsofa tunanin shi ai ya buga kar a karbi maganan tsoho nan tsoho ne ba a sauraron maganan tsoho ya za ku yi in zamanin ya zo ga zamanin ai da tsohon magana za su kai da ala ba bar tsohon wannan mai tunanin da ne haka za da ɗane uban zai magana ya zai da kai ɓalgago sun nan da Allah ka bar su da Allah nan ya kara wani su kai da Allah ɓalgago sun ya kawo mana tunanin su na dadin nan yace idan zamanin nan ya zo muku ya za ku yi Wayar yarbu fiha saghir wa fiha saghir ƙarami shi ake ɗauka babba yaro ne ƙarami bai yi karatu ba sannan ga yaranta sai ku ɗauka shi ne babba shi zai faɗi magana wai aji ba shi ne yanzu halin da muke ciki ba suwaye da majalisa ɗin matasa ne yanzu in dattijo ya ta takarar majalisa yanzu kana ga wasu gaba ne da wai an wani tsari a Najeriya wai dan shekara 25 ne ko zai iya tashi gwamna dan shekara 35 zai iya tashi takarar shugaban kasa har ana murna wawanci ne haukan demokuraɗiyya ne kai kana ganin ci gaba ne har wasu na ta rubutu suna ganin ci gaba ne wawanci ne yaro ya yi shugabanci Abu Huraira a cikin sal Bukhari addu'a yake yana Allah karka nuna min mulkin yara Allah karka nuna min mulkin yara shi yasa kafin lokacin da mu'awiyar ya rasu ɗan shi ya hau wannan mulki ɗin ya yazidu abu wuri da sai rasu kafin ɗan ya hau mulki saboda yaro ne yazidu yana da kurakurai da ya hau mulkin gashi nan yaro ne ga ɗanyen kai tare ne aka yi ta samun matsala abu wuri da ya ta addu'a kar Allah nuna mishi wancan mulkin yaro mun shi har mun shiga uku ba kina yaran ne suke tamfana da mu ba suwayen majalisa da suwaye yan kaza din mu fa mun yadda idan ana yin majalisa na gaskiya ba mu ce a yi tawaye ba amma waɗannan na demokuraɗiyyar duk ƙarya ne a watsar mun yadda dattawan da suke cikinmu da kowane anguwa akwai dattawa kowane anguwa muna da dattawan da mun amince da su ko an zo za a wani abu akwai dattawan da mun yadda da su ɗari bisa ɗari wanda an yi rasuwa ko muke zuwa wurin wanda in an yi kaza ko muke zuwa wurin su mu irin dattawan nan mun yadda a shahara su su ne majalisar dattawa a Abuja. Amma sai ka ga an ɗauko wani yaro majalisar dattawa. Kuma sai ka nufi kai wani irin dattijo ne. Mu mun yadda kai mu fa ko irin tsofin sojojin nan a bije su ne majalisar dattawa mun yadda. Amma kawai sa zuwa kan wani tsari kawai majalisar kaza majalisar iska kawai. Babu abin da suke yi wa mutane. shi da ake siyasa a Najeriya kai ka kawo ci gaban da 'yan majalisar da suka kawo a garin nan ɗin mu. wani siyasan addini kawai ake ta fake mana an an tafi ba abun da zai sai ba ku dai ku gina masallaci sai ya muku motan zuwa wa'azi wannan shine aikin nan majalisa kafin kafin ayi demokradiya ba a sallah kenan ba a wa'azi kenan tun da ana wa'azi ai annabi ya ce al-ardu kulluha masjidun ko ba masallaci a kasa za a yi sallah ga asidan ana ta mutuwa a gyara hanyar mana za ka ga gadaje gari zuwa gari za a yi shekara ba a gyara ba a yi ta accident ana mutuwa duk ana gaban su ba aikin da suke ana tukan mu mu mun yadda da irin waɗannan tsari da bature mai fitsari a tsaye ya kawo wai a zo a tada yan majalisa mu mun yadda kai kowane anguwa su ba da mai su ya zama shine wakilin su mu mun yadda mai anguwa ma ya zama wakili ba mun yadda ba a tura mana irin waɗannan mutanen banza ɗin an bar ku da mai anguwa ba salari ba alawus ba dole ya rika sai da filin ku ba a rika hada ku da shi fada jikin ba alawan cutan ba kaza a kar a yi wayo kuwa siyasa an rika cutanmu yanzu duk sun gano ga ustazan nan to a rika bin su da ustazan ta a rika tura musu ragon layya a rika tura musu sugan azumi a rika duk a haka za a rika gawa wannan yana son addini ai wallahi ya ce kafin na masallaci yanzu a zo a ce wani zai kashi takara ya zo nan wani yanzu dan siyasa zai iya zuwa nan to nan wurin da ake karatun nan kowa a zo a ce an ba shi kujeran hajji yanzu duk kujeran hajji ɗaya wanda suka je hajji miliyan ɗaya da rabi sai mu ce to madadin hajjin da za mu je idan mun je kaga akwai Allah ya isan mutane da yawa tunda in ka ba mu kujeran hajji kuma ma suna da hakkin ka ba su kaga Allah isa dubu ya hau kan shi to kudin da za mu je hajji mu da muke tare a nan in an tara zai mana kwaltan daga nan din nan zuwa zara ai to idan an yi shi duk gari an amfana akwai Allah ita sai Allah saka da alheri amma shi ma da za a gashi tun zai yi lif ba zai fada ba shi na siyasan ƙarya din siyasan yana zuwa duk sun san yadda za su iya gamawa da mu sai a rika cewa ta zarce a rika cewa ta zarce an san da ake sayan mu amma kan mai hankali ya kamata ya hankali kan nan ha ai sakkin ma yanzu ta kare tun da sakkin ma ba hadisin annabi bane ha ko hadisin buhari ne ai kuma buharin najeriya ne ba imamul bukhari bane to mun ga tutan sak ba wani sak wallahi eh in za ku akwai wanda zai kaji mana takara na wallahi za mu zabe ka kan waɗancan yan iska da kana ga duk kwaya kuke sha suna abin nan to to yake cewa wa yarbu fi hasabe karamin yaro a mai da shi shine babba wa yattakhidhu hannasu sunnatu mutane su dauki wannan ma shine sunna ba haka ba yaran a dauke sunan shugabanni da tawon kuma sune abin nan idza ghayyirat qalu idan kuka canza tsarin sai su ghayyirat sunna kun canza sunna eh, yanzu a zo a ce kotun tun da an ce majalisar da ta sai wanda ya shekara hamsin ya ce kun canza tsari a Kalu, suka ce mata za ka yi abu abdurrahman ya abu Abu abdullahi dan mutum yau haka zai faru wanda sai ce idza kasrat qurra'ukum idan alaran momi suka yi yawa ne alaran momi an san qur'ani akan shi amma ko fatiha bai iya fassara ba shine yanzu matsalar ka taro mutane ɗari za ka iya samun alaran momi saba'in talatin ne waɗanda za su iya yin wa'azi su yi tafsiri alarammomi da suke jan baki wuraren tafsiri guda nawa ne idan yau malamin tafsirin ba shi da lafiya zai iya zama kujerar ya yi tafsiri ga baki amma duk wani malamin tafsiri ka san in alaramman bai fito ba zai iya jan baki to shine matsala shine matsalar idan alarammomin suka yawa ne kenan za ba su kudin umara ko kuma kuɗi ku je abuja ku yi addu'a a yi saukan qur'ani a haka yi ba shi ne ba ga alaran mu mai zamu sauke qur'ani mun iya qur'ani mu ahli sunna ne amma za zo ana ta tsaye mu da kuɗi mu je mu zagaye gidan can da karatun qur'ani mu zagaye zagon can da karatun qur'ani sai ka ta yi sunna ne sai an gayyace mu ahli sunna bayan bid'a ta gayyata ba Ta a kira ku a ce to a je Abuja ku yi addu'a ku yi saukan Qur'ani wannan dan majalisan ya haye azzalimi ya haye an baka ka san me hukuncin ba tunda baka san fassara abin da kake karantawa ba ko ba za ka zo kana ɗaukowa daga bakara innan lazina yaskaruna bi layi sama nan qalilan kana yi wa kanka raddi kai baka san me kace ba kidan matsalan karatu ba fasara alaran ma matsala ne suwa suka fada cikin boko haram da yawa alaran momi alaran momin je mai duguri galibi su suka fada amma masu wa'azi nawa ne babu ya san fasaran ba zai fada ba to idan alaran momin suka yawa sai da za a je wa'azi zai karya hula aje a goji haka ya bi in an ce so malamin ba lafiya kare ta wa'azin ina ya ta da bayan matsala to shi ne damuwa ai karatu bayan ka san qur'ani ko nauyi ya hau kanka sanin tafsiri dole kuma a kanka wa ka fuqaha'ukum masana masu fahimta sun yi karanci ba masana fiqhu sai da sai kan san karatun qur'ani sai kawai ka tambayi alaran ma farillan alwala me zai ce maka shi dai sai zai ja maka kira'a ya za a yi sallah babu ga al'amari zai lalace wa kasurat umara'uhum shugabanni suka yawa an kirkiro akwai ɗan majalisa an kirkiro komai sai kirkira ake yi wa qullat wa qallat umana'ukum amin sun ci sun ku suka yi karanci wal tumisati duniya aka nemi duniya bi amalin akhirah da ayyukan lahira da shi ake neman duniya to idan lokacin nan ya zo to abin ya faru to gashi dai muna ciki وروى البيهقي بسنده الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال امام البيهقي يروي كل ما دوغلا زوا عبد الله بن مسعود يكي بعد الله عبد الله بن مسعود يكي باين الله تدرون كيف ينقص الاسلام من الناس كو كن سن يا يا مسلم كيف رغوا cikin mutane قالوا نعم suka ce eh sai ce kama yanqutu samanu jabba kamar yadda kitsan dabba yake raguwa wa kama yanqutu subu thawbi da tufafi yake raguwa ka san fentin ka yau ka wanke kalan ya zube gobe ka wanke har ya tsotse duka wa kama ya qasu dirham to da kuma kamar yadda kwandala dirhami kwandala naira naira din nan yake bushewa da tsori da jibi saboda tsawon zaman ki cikin aljihu kuɗin ya zo na aljihu aiki ma yana kalan yana haska faƙara ce fi haza min yana da gaski walakin sai dai aksaru min zalika abinda zai fi kawo yawan raguwar musulunci da habul ulama tafiyar malamai ya kunu alimani gare guda ne za a samu malamai guda biyu fa ya mutu sai ɗayan malamin ya rasu fa ya zahabu bi nisbi ilmihim kaga ya ya tafi ne da rabin ilimin sai garin ku ne anguwan gabas akwai malami ɗaya anguwan yamma akwai malami daya Malami biyu su suka rike garin malamin can shi ke karantar da yan yankin wancan shi ke karantar da yan yankin can to idan wancan ya rasu kaga ya tafi da rabin ilimin garin wa yakunu fil hayy fil hayy alam sai zama garin malami nawa ya rage ya fa ya mutu shi ma ɗayan sai ya mutu fa ya zama ilimin sai tafi da ilimin su duka yanzu ne zai rage a garin sai jahilci wa bi zahabin ila ulama to da tafiyan malaman yazhabu da ilmu ilimi tafiya fa hadha al wannan asalin wa huwa al ilimi aslun azim asali ne mai girma wa inna ma aqaltu fi dhikri ma yace na tsawaita bayani akan wannan ne da annahu asasu din saboda shine ke cikin addini wa yansabu anhu al-amal akai aiki yake ginuwa wa huwa natizatul manhaj salafi kuma shine cikin bayan manhajin salafiyya wa lubbihi shine ma doron awa ilimi fal manhaj salafi saboda haka manhajin salafiyya manhajur rabbani manhaji ne na tarbiyya daga Allah yaktafi alkitabu was sunna yana tafiya ne akan jin alqur'ani da sunna wa yuwafiqul fitra kuma yana dacewa da tafarki wal da hankali wa huwa al alladhi irtadahu Allah shine manhajin da Allah ya yarda da shi da ibadihi ga bayinsa da islahi dinihim da yaran addinin su da da duniyansu wala salahu lil ibadi babu samun salaha jaruwa ga bayi illa bi sai alqur'ani da sunna كما روى ابن عبد البر كما يدعى الإمام ابن عبد البر يروي في التمهيد أجل الثامن التمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد كيف موطا مالك بسنده لما لمدوبرنسا إلى أشهب جوع أشهب almajirin malikun ne an malik daga malaminsa sa malik kala yace kana wahab bin kaisan wahab dan kaisan ya kasance ya qudu ilaina yana zama a wurin mu wala ya yaqumu abadan har abada baya tashi hatta ya qulu da kafin ya tashi dai sai ya ce mana sai alamu ku sani annahu la yaslihu akhiru hadha al-amru karshen wannan al'amari baya gyaruwa illa ma aslaha awwaluhu sai abin da ya gyara farkonsa wai wai idan muna so mu gyaru a zamanin nan sai mun duba me ya gyara sahabban annabi abin da ya gyara sun in mun bi abun shi zai gyara zamanin kuntu na yuridu ma ga yana nufin me kenan fara sai ta yana nufin shi in islam a farkon musulunci me ya gyara su sai na umar abin da ya gyara su sai shi zai gyara mu au kana ko kuma yake sabuwa yana nufin tsoron Allah al-faslu thani fasali na biyu marahilul manhaj salafi marahil marhala marhala na manhajin salafiyya wani marhala marhala ake bi wato kamar menene manufan da manhajin salafiyya take so ta cimma a lokacin da'awanta kad ya kunu kalam hakika magana na kasancewa haula hadal ansa karkashin wannan topic din la yanqabiqu ala manhaj salafi ba zai dace da manhajin salafiyya wani zai ga haka min haisu ta yadda huwa ka manhaj shi manhajin salafiya kamar manhaji ne da annal manhaj salafi domin manhajin salafiya manhajin rabbani manhaji ne daga Allah قد أكمله الله أن يدم سكتيتي ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ده أيقو النبي wa ma mata sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah bai rasu ba illa wa qad ahmala Allah bihi din sai da Allah kammala miki addini kama da ta'ala kamar yadda Allah yace al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan wannan mun ta karanta shi jiya manhaj salafi saboda haka manhajin salafiyya laysa fikratun ba wani tunani ba fa min ka wani mutum manhajin ba tunanin wani bane kaga duk wani kungiya daga gani ko dariƙa to akwai wanda ya assasa shi ai ga za baka tashi ga wanda ya kirkiro kungiya ga wanda ya assasa ta to manhajin salafiya ba tunanin wani mutum bane balle wani ya zo ya ce shi ya kafa ta ta tabawwaru ma a tadawwuri tafsiri a tafsiri wa tajdidi da tabawwur da za a ce ai an rubuta ta ne ma tabawwur tafsiri tare da rubuta wan tunani wa tajdidi da kuma jaddadawa haka da a wan tajdidi ba da'awa bane na falafi wato manhajin salafiya ba tunanin wani bane da za a ce a sake sabuntawa a'a tun da akwai shi kasairul afka kamar yadda wasu tunani suke wal aqaid da sauran aqidu allati wata hiya min waje ilbasar wanda zaka kirkiran mutum ne Wata murru ala marahil za ta yi ta tafiya karkashin wani matsayi matsayi marhalatin kace za a zuwa ta to ga marhalan asbasawa za a ce ga lokacin da aka asbasa tafiya summa marhalatin kita ga lokacin da aka kawo marhalan yadawa summa marhalatu tadwiri sannan marhala na rubutu kowane kungiya da dariƙa kaga akwai tarihin nan a rubuce to mana manhajin salafiya ba wanda zai zo ga tarihin saboda ba wani bane ya kirkira ila akhar zuwa karshe innal manhajus salafi lalle manhajin salafiya manhajur rabbani manhaji ne daga Allah kamilun bi kamalid din ya samu kamala da kamalan addini la yahtaju ila ziyada baya buƙatan ƙari aw ila tadwiri ko kuma zuwa ga a sake rubuta shi a jaddada shi baya bukata ولا حاجة له منهج سلفية بايا بقاتوا في الأخذ من a ɗauko daga wasu addinai. manhajin salafiya bai tafi a'a kin da waɗancan suna kaza mu ma mu yi tun da tare ko suna kaza mu ma mu yi tun da 'yan kungiya kaza suna kaza mu ma mu yi manhajin salafiya ba haka yake ba yana nan da tsarin shi ne daga alƙur'ani da sunna kawai ba ruwan shi wai a ɗauko daga wasu masu yi au ila saqafatil ajnabiyya ko kuma zuwa ga wayewan turawan mulkin mallaka min falsafa fil yunan daga falsafan yunanawa au ilmin kalam ko ilmin kalam awwal da kuma mantiki faqad rawa ibnu abi asim ibnu abi asim ya ruwaito fi kitab sunna cikin littafin kitab sunna an abi darda radiyallahu anhu qala daga abi darda Allah ya kara masa yadda yake خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا فقال النبي يبدأ زوا غريم سيكي أي واتو وي ملاي ina gama ku da Allah wato can Allah can Allah da asrukannakum Lallai zan kyale ku ala misli gaiba a bisa kwatan kwatin fara annabi yana ga sabon sai yana muku wasiya ne zan bar ku akan addini fara ha kana hariha daren ka kamar yinin ne sawa'un daidai wajen haske وروى أيضا يا رويت ويو عن جابر بن عبد الله إذا جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتابه سيدنا عمر يزور عن النبي دوري كتاب أصابه يا ان كان من بعض الكتب إذا تكون تكن ونلكتاب كيف يقنتا قال ده يزور في سيمي رواني كيف قد بقى النبي يكشي قال سيدنا متهوكون فيها يا ابن الخطاب ya bin ɗan khattabun dan khata kuna da kokonto akan addinin da na da shi ne wallazi nafsi bi na rantse da wanda raina yake hannunsa laqad ji'tukum haqiqa na zo muku bi hada ita addini bai zo an tsayya farata ya za ta je ka dauko takaddan at-taura yaqulu shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala shaykhul islam ibn taymiyyah Allah ya rahama yake wa min anni anna al-mutakallimina min al-mutafalsifati wa man alima duk wanda ya sani annal mutakallimina lalle malaman ahlul kalam malaman mantiki min al-mutafalsifati da ma dan falsafa wa ghairihim da wasunsu hum fil ghalib su kan mafi rinjayen lokaci cikin qaulin muhtarif suna cikin maganganu mabambanta yan bidiyoyi malaman mantiki su da kansu suna da sabani da junansu yi anhu man ufik ya yi kwatin ne daga ayin qur'ani yi anhu suna kaucewa an daga gare su man kofika daga abin da aka zo da shi na gaskiya duk abin da aka zo da shi na gaskiya daga manzon Allah sai sun canza ya alamu zakiyu minhum me kaifin hankali a cikin su zai sani al'akil mai hankali annahu laysa huwa fi ma fi ma yaqulu ala basirati annahu lalle laysa huwa ba daidai bane shi ma ya kulu ala basiratin cikin abin da yake faɗa akan basira wa anna hujjatu, kuma lalle hujjan sa laysa bi ba hujja bane su da kansu sun san maganganun su ba hujja bane wa inna ma hiya kama qila fiha maganganun nan kamar da mai waka ne yake hujjatu hujjoji ne ta hafat ta tafi a iska kazzutaji tana nan kamar shara ne ta qalaha wanda ta tafi a iska haƙƙan gaskiya ne wa kullum kuma kowanne daga cikin kafirin karyayye ne maksurun abin karyewa Ɗan bidi a duk wani hujjan da ya kawo a hankali za ga hankalinka ya warware abin da ya kawo wa ya'lamu al-alimu al-basir wa ya'lamu kuma ya sani al-alimu masani al-basir ne hangen nesa annahu lalle su dan bid'a min wajihi ta wani fuska mustahiquna ma qala shafi'i radiyallahu anhu sun cancanci abin da imamu shafi'i ya faɗa haifa fara yayin da imamu shafi'i ya ce hukumi fi ahalin kalami shafi'i ya ce hukunci na akan ɗan ahalin kalam ɗan mantiki an ya zo da bilgari a rika dukansu da bulalan dibino wanne an ku rika ɗaukan takalmi kuna zame su wa za ku bihin kirka ku rika zagaya da su cikin ƙabilu wa sha'a'ir da kuma cikin gari ku rika zagaye ku kuna dukan ku haka duk wani matsayin dan a ku tona miki asiri wa yuqalu kuna dukan kuna cewa haza za'u-manta, rakar kitabu was sunna wannan shine wanda ya bar kitabu da sunna wa aqbala ala kalam ya fuskanci al-kalam zai rika aiki da kwakwalwan yana fatar da mutane na daya kace ya dauko ne cikin al-fatwa al-hamawiyya na ibnu taymiyyah wa inna ma yusaddiqu hadha al-kalam kuma lalle zai sake gaskata wannan magana a ni ina nufin marahilin manhajin salafi marhalan manhajin salafiyya min haythu tawdih ta yadda za a fito da shi faro faro wal bayan da bayani wal intisharu da yaduwa wal quwwa da karfi wa asbab da sababba wa awamilu dalika da abubuwan da za a yi amfani da su a hada wa min haythu marahil da kuma ta yadda za a ɗauko marhalolin tadwinul aqidatu salafiyya tarihin rubuta aqidar salafiyya abin da ake sa magana kai kenan tarihin salafiyya ake tun daga kan annabi adam yanzu ana so a dauko mana yaushe aka fara rubutu akan aqidar salafiyya shine abin da ake so ake nufi la min haythu zati manhaj salafi ba wai za a dauko maka zatin manhajin salafiyya yaushe tarihin yake ba ba haka bane li'annahu manhajur rabbani domin manhajin salafiya manhaji ne daga wurin Allah ya zo kamilin cike ke kama a aslafna kamar yadda muka gabatar a baya kare hada to da wannan ne fa inna ni lalle ni in zama wallafi a takallam da sannu zan yi magana insha Allah ta'ala in Allah ya so fi hada al a wannan topic alamar halakai a bisa marhala guda biyu To da ake kidayawa min ahammi marahilul manhaj salafi daga cikin mafiya muhimmancin marhalolin manhajin salafiyya ko huma suni almarhalatul ula marhalan farko marhalatu marhalan tabyin bayani wa tawdih da fitowa fili qawaid na ka'idojin addini wa asasiyatihi da kuma ginshikan kunsa har marhalatu marhala na biyu marhalatu tadwinul manhaj salafi marhalan fara rubuta tarihin Salafiya, wato yaushe aka fara rubutu akan manhaji da kuma aqidan salafiyya yaushe aka fara wallafa akai farman a rashin kura farko wani ya ahadu salafu ita ce zamanin magabata na kwarai a halin kororin kura ɗan zamanin farko zamanin annabi da sahabbai da tabi'ai wa hadihil marhala wannan marhala to abdu ana kida ni qiyasan abun aure yuzan biha dinin nas ana auna mutane da shi wal jama'at da jama'o'i wal da ƙungiyoyi. duk wata ƙungiya ta taso ko jama'an da suka taso za a gwada su ne a karkashin tsarin salaf haka yake eh haka yake sai a ce to shi kenan ba haka yake ba to ba daidai bane wa yuqrafu bihi al kuma ake sanin gaskiya da shi min al daga ƙarya wa yufhamu ad-dinu bi fahmihim ake fahimtar addini da fahimtar su duk fahimtar ka wa addini ba daidai bane sai in ya dace da fahimtar salaf haiku ta yadda inna Allah ta'ala lalle Allah madaukakin sarki Kada da zakkahu hakika ya tsarkake su wa aujaba ba kuma ya wajabta bi ma ajma'u abin da suka haɗu a kai qala Allah ta'ala Allah ce wa man yusaqiqir rasula duk wanda ya saɓa wa jin manzan Allah min ba'di ma ta bayyana da huda bayan shari'a ya bayyana masa wa yattabi ghayra ya bi ta farkin da ba na mu'minan farko ba nuwallihi ma tawalla za mu jibin shi zuwa ga abin da ya bi wa nuslihi jahannama kuma za mu kai shi zuwa ga wutar jahannama wa sa'at masira kuma makomai shi kayan muni سورة النساء آية تقرير الشافية ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهم من الله نجا وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عبدوا عليها بالنواجذ قال الإمام الخليفة babban shugaba khalifan musulmi amirul mu'minin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah yake sanna rasulullahi sallallahu alaihi Allah ya sunnanta wa wulatul amri da shugabanni da suka zo bayan manzon Allah su ma sun sunanta, min ba'dihi waɗanda suka zo bayan zuwan manzon Allah suna sun sunnanta sunnoni al-aqdu shine riqo jihada ita tasdiqul li kitabillahi gaskata littafin Allah wa istikmalin li ta'atillahi da kuma samun kamala da cika da biyayyan Allah wa quwwatin ala dinillahi da kuma ƙarfi wajen jin addinin Allah laysa li ahadin taghayyuruha wani ba shi da ikon canzawa wala ha, ko kuma ya baddala ta ya canza mata tsari wala nazru ko kuma dubawa sai sai in cikin wani abu khalafa da ya saba mata man amila biha mutadi duk wanda ya aiki da wannan sunnan ya shiryu wa man intasara biha mansur duk wanda ya taimake ta ya samu nasara wa man khalafaha duk wanda ya saba mata wata ba a yaji ghaira sabilil mu'minina ba ta farkin mu'minai ba wallahu wallahu allahu ma walla Allah zai dubanta masa abin da ya bi wa aslahu jahannama kuma zai sadar da cutar wutan jahannama wa sa'at masira makoma ta yi mun wa qala al imam al bukhari rahimahullahu ta'ala al imam al bukhari Allah ya kira ma yace haddathana ishaqa حدثنا النبر أخبرنا شعبة عن أبي جمرة سمعت سمعت زهدا بن مدرج قال سمعت إمران بن حسين رضي الله عنه يقول ناجي إمران بن حسين ينا سوى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الله يتي خير أمتي وأن تستفقوا الخير تهم الأمة قرني أن زامنينا ثم الذين يلونهم سوى أن تستفقوا باينسوا الذين يلونهم سوى أن تستفقوا باينسوا ala imran imran dan husain yace fala adri ban sani ba a zakara karni qarnihi ya ambata bayan zamanin sa ne, zamani biyu au talata ko uku thumma sa'annan inna ba'dakum annabi yace sannan bayan ku bayan wucewa waɗancan zamuna uku man za a samu wasu mutane yashhaduna wala yashhaduna yashhaduna za su rika bada da shaida wala yashhaduna amma ba a amintuwa da shaidansu wato gaskiya ya yi karanci kenan mutum zai ba da shaida amma ba a yadda ba zai ba da shaidan kaza za ta to karanci saboda ba a yadda da shi ba yanzu muna zamanin ai za ka yi magana ai an yi translation karanti a ba ka yadda da abin da a a na yadda ni dai karanti dai kawai dai a tsaya ganna to zamanin kenan wa yaquluna za su ta yin haɗinci wala yukamanuna ba sa amincewa da junansu wa yazharu fihim simanu kitse zai bayyana a cikin me kike kuɗi sai ka jana ta ta buhariya ba kuɗi ba kuɗi amma ya kayan sallah kala biyar buhariya buhariya ba kuɗi ya sayi ragon dubu arba'in ya yi layya haka ake ta yi ba ta hadis wannan hadisin ikhbaru min annabi sallallahu alaihi wa sallama labari ne daga annabi da halin umma da halin al'umma ya taryamman yana kunshe tausihan fuskantarwa ne wata asirar da ɗauko asalin manhajin salafiyya wa huwa shine annabi lalle addini yufhamu ana fahimtar shi ne bi fahmi ahlul qurun al-ula al mufaddala da fahimtar ɗan zamanin farko masu falala wa zalika wannan li'annahu domin su khairul umma sune mafifita al-umma fahum a'lamun nas bi dinillahi su ne waɗanda suka fi mutane sanin addinin Allah wa hum aghyarun nasi ala dinillahi sun fi mutane kishin addinin Allah wa hum aqrabu quluban sun fi mutane fahimtar zuciya wa aqrabu ila ahadin nubuwa sun fi kusanci da zamanin annabi bil idafa doriya kuma ila annahum zuwa ga lalle su a'lamun nas bil arab sun fi mutane sanin yaren larabci ومراد الشارع لأبند سريعة يكيبه وكل ذلك جبكا حتى يلزم منهم ينا يلزم منه ينا لزم كان ذبريجي أن الحق للي قد ما كانوا عليه من أبند سكيحي وأن الخير والفوز كما للي الخير إذا دربوزوا في اتباع ينا سنجلتني والسر والسلام شر دفتا في اتنابي ينا سكني سنتوا ما كانوا عليه أبند سكيحي يقول الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى الإمام اللالكائي يناديها الحمد لله الذي أكمل لهذه الطائفة سهام الإسلام بوجيا يا تبتك الله وندي تقدم ونن توقع سهام الإسلام تقوى بالمسلمين وشرفهم يدرجات بجوانب دمتترا هذه الأقسام ونن رجرجا شنو النبي يقول ذا أرى الربو يامون من ذا هنيا ومجزهم ya bambance su min jami'il anami daga dukkanin halittu haifu ta yadda azzahumullahu bi dinihi Allah ya karfafi ahli sunna da addinin sa wa rafa'ahum bi kitabihi ya ɗaukace su da littafin sa wa a'la zikruhum ya ɗaukaki ambatonsa da sunnatihi da sunnansa wa hadahu kuma ya shirye su ila tariqatihi zuwa tafarkinsa tariqat rasulihi sallallahu alaihi wa sallama tafarkin manzon sa tsira da amincin Allah tabbata a gare shi sahiya sa'ifatul mansura sune tawaga masu nasara wal firqatul nadiya sune bangare masu galaba wal asabatul hadiya sune jama'a masu shiryarwa wal jama'atul adila sune jama'a masu adalci المتمسك المتمسكة بالسنة ما تريكو لسنة والتي كما وقت لا تريد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بديلا وجه لا تريد لرسول الله بديلا باسا نيما أتنزع دي أبن دي زوغ سنة النبي wala an qawlihi tabdilan ba sa neman a canza da maganar annabi wala an sunnatihi tahwilan ba sa neman dabara su lullube sunnan annabi wala yusnihim anha taqallub al-a'sar wal zaman wala yusnihim anha baya sa su so gaskiya su bar sunnan annabi taqallub al-a'sar juyawan lokuta wal azman da muna. wala yalwihim an simatiha ولا يرويهم عن سمتها تغيير تغير الحدثان sannan baya kautar da su game da alamanta shine simati a alamanta taghayyurul hudusani canzuwan yanayi wala yufarriquhum an ha? sannan baya canza su daga alamanta ibtida'un yin bid'a man kada al-islamu yasuddu an sabilillahi waɗanda suka zaura iris su toshe hanyar addinin Allah bid'a baya yin galaba ahli sunna salafi ya fasa bin hanyar wa yabghiha iwajan su nemi hanyar karkata gare ka wa yasrifu an ha? su kautar daga hanyar da jadalan jidali wa lijadan da kuma hanyar barna zannan minhu kadiban wai wanda za su kawo hakan wai zaton cewa annabi karya yi. wa tahminan batilan da kuma nuna cewa manzon Allah ya kawo abu karya ya boye annahu yusfi nuran lahi ba ka taba tunanin manzon Allah ya kawo duhu a bisa hasken Allah wallahu mutimmu nurihi Allah ne cika haskensa ne walau kari har kafiru na ko da kafirai sun ki wa ya ƙoza abu usman as-sabuni fi aqidati ashabul hadith abu usman as ya fara cikin littafin sa aqidati ashabul hadith shine littafin sa da ya kara aqidati salaf ashabul hadith yace wa ya'taquduna bin nabiy sallallahu alaihi wa sallam ahlu suna kudirin manzon Allah wa ashabihi da sahabbansa alladheena wa'anda hum kan nujum ko sahabban annabi kaman taurari ne bi ayyihim muqtadau da kowannen da kuka yi koyi in ta dauto kun shiru amma mun karanta wannan tun asbatu salatin nabi cewa hadisi ne mawdu'i bai inganta ba yace kama kana nabi sallallahu alaihi wa sallam ya kudu fihim kamar yadda annabi ya faɗa haka kan su amma hadisin bai inganta ba wa ya taqiduna bi sarf salih ahli sunna suna kudirin magabata na kwarai min a'immati dini daga limaman addini wa ulama'il muslimina da malaman musulmai wa yatamassakuna suna riko bima kanu bihi da abin su kasance da shi mutamassikina suna riko bin addini na addini wal haqqil mubin da kuma gaskiya mabayyani wa yaqulu muhammad ibn husayn al-ajurri muhammad ibn husayn al-imam al-ajurri shi kuma yana cewa rahimahullah alamatu man arada Allah azza wa jalla bihim khayran alaman duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi suluku hadha tariq shine bin wannan tafarkin magabata kitabullah azza wa jalla bin littafin Allah mai girma da daukaka wa sunan rasulullah sallallahu alaihi wa sallama da bin sunnonin manzon Allah wa sunan ashabihi sallallahu alaihi wa sallama da bin sunnonin sahabbai wa man tabi'ahum da wadanda suka biyo bayan su ihsani da kyautatawa rahmatullahi ta'ala alaihim rahaman Allah tabbatar da su wa ma kana alayya ummatul muslimina da abin da limaman musulmai suka kasance a kai sai kulli baladin cikin kowane gari ila akhir na kana min ulama'i zuwa abin da ya kasance na karshe da abin da malamai suka zo a kai misali misalin waɗannan manyan maluma al-auza'i wato imam al-auza'i wa sufyan al-thawri wa malik bin anas wa shafi'i wa ahmad bin hanbal wa qasim bin sallam waɗannan malaman duk muna bin su mun yarda da su wa man kana ala misli tariqin da wanda yazo akan irin tafarkin su wa mu mujanabatu kullu mazhabin sannan muna ne santan duk wani mazhaba la yazhabu ilayhi haula'i ulama wanda waɗannan malaman ba sa bi to ma ba ma bi yaqulu shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala shaykhul islam Allah ne rahama yake wa haka za kuma kamar haka idan ta dabbara mumin idan mumini ya lura al-alim nasani sa'iru maqalatil falasifa sauran maganganu ɗan falasifa wa ghairihim da wasu su min al'umman cikin al'ummu allati wata fiha a cikin ta dalalun wa kufur akwai kada da kafirci wajen alqur'ani wa sunna falsifan zai samu alqur'ani da sunna sun yaye asirin abun li ahwalihim da halayyansu mubayyinina li haqqihim suna bayanin haƙƙin gaskiyansu mumayyizina baina haqqi zalika wa batilihi suna bambance tsakanin gaskiya haka da karyansa wasu sahaba su sahabbai kanu sun kasance a'lamul khalqi bi tarika sun fi mutane sanin haka kama kanu aqwamul khalqi kamar kasance su ne mafi tsayuwan mutane bi jihadin munafiqina game da jihadin munafikai kama qala fihim abdullahi bin mas'ud kamar yadda abdullahi dan mas'ud ya fara game da sahabbai yace yake cewa yake cewa man kana minkum musannan falyasanna bi man adana yake duk wanda zai kwaikwayi sunna ka kwaikwayi wanda ya mutu fa inna hayya domin yayye la yu la tu'manu alaihi fitna ba a amince musu da fitna abin da yake nufi idan ka ce za ka yi sunna kar ka dauki wani malami da yake raye ka ce kai duk abin da ya faɗa shi za ka yi shi duk abin da yake kai shi kake kai a'a ka bari ka ga in ya mutu akan wannan to ka ce duk abin da ya yi kai ma shi za ka yi domin rayayye ba a amince mishi kaga Muhammad Yusuf an amince mishi farko da yace harin sunna ne to wasu da suka rutu da shi duk abin da ya faɗa baya ba sa sallacewa da ya kauce sun ki su gane gaskiya sai suka bi sai suka bata to shine matsalan bin rayayye malamin in yana raye raye ka bi shi da kaka san ka bari ka ga tukuna akan me zai mutu in ya mutu akan sunna sai ka ji ga dan gungu da shi aka kafa izala a Najeriya amma yanzu dan gungu shine shugaban yan tasirin Najeriya to lokacin da dan gungu aka yi izala in an je wa'azin kasa ai in ba dan gungu a wurin wa'azin baya daɗi kamar Kabiru Gombe ne yanzu a je wa'azin kasa ka san Kabiru Gombe ba a wurin wa'azin kasa yanzu a zaka ne ina abun da ya zo ba to dan gungu a da ai in baya wurin wa'azin kasa ina sai ya zama akwai waɗanda idan suka je wa'azin kaza za su ta surutu in an ce ɗan gungu ya hoto za a natsu za a fi kabbara lokacin da ɗan gungu ya kauce zama tafi ne sai suka fi ɗan gungu sun zama ƴan tafi ne yanzu ɗan gungu shi shugaban ƴan tafi nan Najeriya har yanzu yana nan da ranci kuma yana faɗa da duk wani ado sunna shi ne shugaban ƴan tafi ne yanzu lokacin da ka rufe ido ka ce sai ɗan gungu yanzu ɗan gungu ya kauce kaga rayayye kenan ina za ka amince miki to yanzu duk waɗancan kasakazan da ɗan gungu a lokacin sunna ka koye ki karka yara don wani ya ji wa'azin zai ce malamin Allah da in ya je ji wa'azin shi nan sai ba zai bambance ba shi kenan ya ji, to shine kan mutum yace in zaka kwaikwayi sunnan malami in yana raye a a ka bar shi duk abin da ya faɗa ya nuna maka aya da hadisi sannan ka kar ka ce duk abin da zaka ka bari tukuna sai ya mutu domin rayayye ba a amince mishi fitina baka san kafin ya mutu zai iya canzawa ba أولئك أصحاب محمد يتسوغا صحابا Kanu كانوا أبر هذه umma قلوبا sun kasance cikin wannan al'umma sun fi kowa takakken zuciya wa amaquhum ilman sun fi kowa zurfin ilimi wa aqalluhum takallufan sun fi su karancin kakale mu ne muke da kakale to in an ce kaza to kaza kuma yaya ne sabana ba sa wannan kauman mutane ne tara humun lahu Allah ya zaɓe su ne lin sohbati nabiyhi dan su zama abokan annabinsa wa iqamatu dinihi da tsaida addininsa fa arifu lahum hun, ku tabbatar musu da kalalansu wa tamassaku bi hadhihi ku yi riko da shiriyansu fa innahum kanu ala huda hadil mustaqim domin sabon annabi sun mutu akan shiriya ne kakkiya fa akhbara anhum sai ba da labari game da su bi kamani da cikan barrul qulub karfin zuciya ma'a kamali ilimi tare da zurfin ilimi wa haza qalilun fil mutaakhirin wannan kaɗan ne cikin ɗan baya yadda sahabbai suka samu wannan yabon waɗanda suka zo daga baya ba da wuya ka samu waɗanda suka fi hamu yabo irin na sahabbai ila an ƙara shaykhul islam har zuwa lokacin da ibnu taymiya yace ce, kitab wa sunna alqur'ani da hadisi sun nuna ala annan allah allah yu'ti atba'a hadha rasul yana baiwa mabiya wannan manzo min fadlihi daga cikin falalansa ma lam yu'ti li ahli kitabai qablahum irin falalan da bai baiwa yahudu da nasara ba a baya ثم قال سيف فنيا ومن المعلوم ينا نذكر أن أبو أن أهل الحديث للي ما لمن حديثي والسنة أهل السنة أخص بالرسول الله سوسك في كيف أنتوار من ذن الله والأتباعي سوسك في كيف تنسى عطيكون مبيا من ذن الله falahum min fadlillahi suna da cikin falalan Allah wa taqsirihi da kuma kebance shi iyyahum garesu bil ilmi da ilmi wal ilmi da juriya wa tadqiqil ajri da kuma wannan wa wannan yadda za a haɓaka lada shine haɓakan lada ma laisa da gairihi irin abin da wajen ba samu ba kama qala ba salaf kamar yadda wani cikin salaf ya ce ahlus sunnatu fil islam da ahlus sunna a musulunci ka ahlus islam fil milal kaman abota, musulunci ne cikin addini kai ai ka san musulmi duk inda ka ga musulmi kai ma ka san ya fi harshe a kan kafiri har kirista an amince sata baya kiran fasto ya ce waye da bible yana zuwa kira waye musulmi shi ma san musulmi shi ne ya ga haske to kaga kuma a cikin musulmai kuma Ali sunna ya fi zama da haske cikin ne cikin sauran musulmai za ga dan bid'a ne kakacce amma yana jin kunnen dan ki karka je kai sallah ba masallacin da nake so, ka je na waɗancan ahlus sunna ne wani wani ne dan ke musulunta a Zariya sai kuma da ya musulunta sai yana zuwa kuma yana sallah a wurin yan bid'a ne to baban kuma arme ne sai kamo dan sai zo da shi gaban albani yace malam wannan yaron ya musulunta <clears throat> to ya musulunta ni ban musulunta ba madadin ya rika zuwa wurin ku yana sallah mu ma mu dan samu hasken ku kuma yana zuwa wurin waɗancan baƙaƙen kuma mu waɗancan baƙaƙen ai ko mu ma ba ma ganin muna da bambanci da su sai ka musulunta ba aka je wurin masu haske hasken ba mun kana zuwa wurin masu dauda dauda <laughs> yanzu fa har kafiri fa ya san a musulman ahlus sunna su ne na gaskiya har kafiri shi ma ya san haka yake cewa wa qala aidan <clears throat> har wa yau ya sake faɗa shekul islam ibnu taymiya kenan ثم من jama'a أهل السنة daga cikin tafarkin هنا ده بس كفرك أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله جن حديثا النبي باطنا وظاهرا أبائه بالفعل واتباع سبيل السابقين الأولين دفن تفرس مغبا كم فرقو من المهاجرين لدى مهاجرين والأنصار كمتعنا المدينة واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لدين وصية النبي حيث قال يا عالم بيتي عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومهدفات الأمور فإن كل مهدعة بحالة ويعلمون كما سنسان أن أصدق الحديث كلامي لن ما في جسيا مدنا كلام الله شين مدنا الله وخير الهدي ما في في في شريعة هدي محمد صلى الله عليه وسلم شين شريعة النبي محمد ويؤثرون كلام الله suna fifita maganar Allah ala ghairihi akan waninsa min kalami akhyarin nasi daga maganganun zababbun mutane wa yuqaddimuna hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama suna gabatar da shiriyar annabi ala hadi, kulli ahadi a bisa shiriyar kowa wa lihaza da wannan ne sun mu ahlul kitabi wa sunna ake kiran ɗan ahlul sunna ɗan qur'ani da sunna Wasu sunmu kuma ake kiran ahalar jama'a yan jama'a li'annan jama'a domin jama'a hiya al-istima'u ce haduwa haɗin kai wa jidduha kishiyan da al-furqatu rabuwan kai ya kai idan aka ce haduwan kai shine haduwan kai akan qur'ani idan ku juna kuka da kai akan qur'ani ga mutane miliyan sun kauce su ne suka fada su ne kuka kan kuɗi kana jama'a duk da lafazin jama'a kada tsara usman ya zama suna ne bi nafsil akan wasu mutane ina da suka taru a wuri guda galibi yanzu mun daukan in mutane sun taru wuri guda sai a ce da jama'a akan wal ijma'u shi kuma ijma'i wa huwa al-aslu shine asali na uku alladhi ya'tamidu alayhi fil ilmi wanda ake dogaro akan da cikin ilimi wa dini da addini Alkur'ani hujja ne hadisi hujja ne ijma'i hujja ne wa hum yazununa usul suna auna wannan usul a salasa guda uku jami' dukkanin ma alayhi nasu Abin da mutane suke akai min a'mal na ayyuka wa eh, min a'malin wa af'alin batina na daga cikin ayyuka na batini aw zahira ko zahiri mimma lahu ta'alluqin bid-din daga cikin abin da yake da alaka da addini wal ijma'u da ijma'i kuma allazi yanzabitu ga abun kenan anan da kaji ana sa ahlus sunna wal jama'a maganar mun ta kawo shi kuma ga shi mun hadu da shi maganar ibnu taymiya ne yace wal ijma'u ijma'i ba allazi yanzabidu wanda ake aiki da shi ake lura da shi shine huwa ma kana alaihi sarafus salih shine ijma'in magabata kasan an ce ijma'i hujja ana nufin su abinda sahabbai da tabi'ai ne suka haɗu a kai ba ijma'in yanzu ba wa ba'dahum domin a bayan sarafus salih kafin ikhtilaf sabani ya yawa wanda sarafin umma al'ummu sun yi ta yaduwa barna ya yadu kama kamar yadda an na hazihin marhala lalle wannan marhala shahidar ta ce da zuhurin fila bayyanuwan kungiyoyi al-mukhalifatu li ahli sunna waɗanda sun saba ma ce da ahli sunna irin su kullabiyya irin su aqidun sufaye irin su aqidun jahamiyya irin su mu'tazila irin su khawarij irin su shi'a to ire-iren kungiyoyin nan akbara an hannabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya bada labarin su fa ta'amala salafu sai magabata suka yi mu'amala ma'a da firaq tare da waɗannan ƙungiyoyi, na bil ƙur'ani wa sunna amma suna ɗaukan hasken raddi ne ƙarƙashin ƙur'ani da sunna magabata ba su bar bidi'a ba raddi suka yi yi domin daga cikin ka'idan bin manhajin salaf ba a yi wa bidi'a rufa rufa ma yu'addu cikin abin da ake kidayawa ma'arifatu hadha ta'amul sanayyan wannan mu'amala sabilan hanya ne yuqta dadihi da ake kwaikwayo da shi bitta'amul da mu'amalantuwa ma'a kullu mukhalifin tare da duk wanda ya saba wa mubtadi'un da duk wani dan bid'a قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الإمام البخاري الله يشرح ما يكي في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يلتاج الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي النبي كيسوا لك لتتبعني أسنان من كان قبلكم جميل ذاك بسفركم ولا نستوق قباسيكم ثم أورد بسنده سنة قراروا دمدوا برنسا إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو أبي هريرة الله يكار مسجد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي كي لا تقوم الساعة قياما بذات طيبا حتى تأخذ أمتي بحفظ القرون قبلها sai al'umma ta sun yi riko da rikon zamanin da suka zo kafin su shibran da shibirin, taku da taku wa zira'an da zira'in zira'i da zira'i sai da ta kace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ka farko rum kana nufin kamar farisa da rumawa fa fara da to manin nasu guda ulaika to zuwa mutane in ba waɗancan ba da qala ibnu battal ibnu battal ne ce a'lamu sallallahu alaihi wa sallam annabi ya sani anna ummatahu lalle al'ummansa da tattaba al-mubtakat da sannan za su bibi kirkirarru min al-umur daga al'amura wal bid'a da bid'o'i wal ahwa da sun zuciya kama wa qa'a lil umam qablaha kamar yadda ta faru ga al'ummu da suka zo kafin ita wa rawa ibn abi asim ibn abi asim ya ruwaito shi sunna cikin as-sunna wa sahahu al-albani nasiruddin al-albani ya inganta bi sanadihi da madogaransa ila auf bin malik al-asja'i zuwa ga Auf dan Malik al-Ajari kana yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya yace iftaraqat al-yahud ila 71 firqatan yahudawa sun rabu kungiyoyi 71 wahidatan fil janna ɗaya ta take aljanna saba'ina fil nari saba'in yan wuta ne Wabtar tarqat nasara nasara ala sintaini wa saba'ina firqa kiristoci sun rabu ƙungiyoyi saba'in da biyu da ihda wa sab'ina min nari saba'in da ɗaya ɗan wuta wa wani da janna ɗaya ɗar aljanna kar fa ka ce har yanzu kiristocin yanzu da yahudawan yanzu ɗaya daga cikin ɗan aljanna saura ne ɗan wuta a'a kafin annabi ya zo ne suka yi wancan rabuwan ɗaya daga cikin su ne ɗan aljanna bayan zuwan annabi ba duk wanda yake cike ƙungiyoyin duka ɗan wuta ne daga zuwan annabi ba ƙungiya ɗaya a cikin ɗan aljanna kafin zuwan annabi ne ake bada bayani yake cewa wallazi nafsi biyadihi yake na rantse da wanda raina ke hannunsa Da la tastari'anna da sannu wallahi za su rabu ummati al'ummata ala salatin wa na firqa za su rabu kungiyoyi bangare bangare saba'in da uku wahidatun fil janna ɗaya ita ce kar aljanna wa ne wa sab'ina na nar saba'in da biyu kuma yan wuta ne haka za mu rabu kuma ana kan rabuwan ba a gama ba shi yasa malamai idan mutum ya dubi littafin alkafir shafiya na ibn qayyim malamai da suka sharhi sun kuskurantar da abdulkarim shahri fatani mai littafin alminar wa nihal da ya tashi littafin alminar wa sai ya kawo wai akidun da annabi ya ce za a rabu saba'in da uku duk wai sai ya kawo da mai littafin alfirar bayan alfirar sun yi ta ƙoƙarin kawo saba'in da ba ce kuskure ne domin idan ta kayan iya saba'in da uku sun samu kenan duk wanda ya sake ƙullowa kafin kiyama baya cikin ɓata kenan kuma za su yi kan haɓaka ne ai har zuwa gobe kiyama yanzu da rubuta alminar wani har shekaru ɗari nawa yanzu ba ga wani mai dawan annan ya kusa ba kwanan nan ta ce kuma baya ci. ƙungiyoyin suna da yawa ba kuma ana nufin iya adadin guda abin nan bane a'a manya manyan su ne saba'in da uku ƙarƙashin kowane ɗaya kuma ya faffashe yana da ƴaƴa a ƙarƙashinsa yanzu ka ce ɗariƙa ya rabu gida namu in ka ce shi'a shi'a ma rabu gida goma sha biyu in ka zo mu'tazila in ka zo jahamiya kowane guda ɗaya ya fashe da ɗaya to manya manya rukukin ne kawai ma guda saba'in da uku yake cewa sai da aka ya rasu da lahi ya ma'aikin Allah mahim kuwa ne ne su waɗanda suke aljanna kare sa nan yake humul jama'a su ne jama'a kaga kenan ne waɗanda suke kan koyarwan sahabbai wala qad waqa'a to kuma shi ya faru ma akbara bihi rasul sallallahu alaihi wa sallam abinda annabi ya bada bayanin sa min zuhuri sulaki na bayyanan ƙungiyoyi wal bid'a da bid'o'i wa inna ma kana zuhuruha kuma lalle kadai ya kasance bayyanuwanta bi hasbi qafa'itiha afa'iha saboda gwargwadon ɓuyanta ne fa kana fil bid'a duk lokacin da bid'a ta kasance akfa ta fi ɓuya kana zuhuruha asba to ta zai fi gabatuwa duk lokacin da bid'a aka fi ɓoye ta to ta zai fi gabatuwa asba ne kina yake nufi idan bid'a ya zama a koye yake tafiya to zai so ya zama ya fi gabatuwa me ake nufi idan bid'a galibi malami yazo yana da awan bidi'a yanzu a fili za a samu alu sunna malaman sunna za zo suna miki raddi to bid'a ba zai je ko ina ba amma idan yazo da bidi'an a boye zai rika tara mutane a boye yana musu awa yana sa musu a hankali a hankali to wannan bidi'an zai zo ya mamaye za a fi karban bid'an yanzu da boko haram yanzu a boye a boye aka rika bin mutane lokaci kadan zai ga an karba haka irin shi'a to idan bid'a zama a koye to zai fi gabatuwa sabanin idan za a bayyana to ahli sunna za su kare ta to lokaci ya za za mu dakata a nan mun so dama mu kai karshen wannan din na an samu 15 pages yau mun so dama mu kare da fasale na biyun nan fa sai zama saura tun da fasale hudu ne an shirar da su amma Allah zai nuna mana gobe an yi wani rashi ne ya sa muka dan makara da fara karatu akwai wani dattijo mutumin kirki bawan Allah tun lokacin da muka fara sauri karatun nabi da shi aka fara a nan galibi yake zama zuwan shi na ƙarshe ma ina tuna ya zauna ya sa cajin shi a can malam habibu tun lokacin da muka fara karatu wannan su gaba karatun nabi kusan ma da shi aka yi littafi. a kamun jana'in ma na yi darasin da muka yi a bayan sallah akwai ran da ya zo domin ya zo kura da yana yawan kwanciya rashin lafiya jinya in ya dan warke kuma za ga yana fitowa Masallacinmu kuma sallan asubahi a jihar da asar baya makara ko ya zo ba kowa a masallacin zai zo ya zauna dan ce shi ne je sallah masallacin yan bid'a yana ji kawai kamar da yi sallah da ya sa shi zo ma ke ga mana magana muna zo a kofar gida ke gaya mana yace shi fa in ya sallah masallacin bid'a yana ji kawai wasa yayi sai ya zo maimaita to masallacin nan a zahar la'asar kullum za ga bawan Allah ne yana zaune kuma da ya rasu ma da muna yanka tare kafa ne a polis a wurin don tsohon ne. to tsohon polis ne yake cewa sun zo na a polis bar yace da suke polis bar ba wanda yake kula da sallah kamar shi wai masallacin alajawar bira inda muke karatu da salihin lokacin da yake polis baya fashin sallah a masallacin kuma shine ladani to haka ma ne lokacin da muka fara yado salihin kuma yana zuwa kuma duk lokacin da aka sanar da wa'azi a bayan tasha ko kaza da zai tambaya ni ina za a yi wa'azi a wuri kaza to da kafa zai taka yaje kuma idon shi baya ganin shi amma za ga ya taka ya Allah ya ba shi kula da addini kuma kowa yana yabon shi an san an yi babban rashi gaskiya in ka ga bai zo nan din ba to jikin shi ya tashi waɗanda muke karatun asuba da su kuma za a gani an lokacin asuba ga ya zauna can jikin bambu. yana azkar ɗin kuma ya ya samu wani qur'ani shi ma fara daukowa tun daga suratul baqara in aka yi dadda sallah duk wanda ya gani zai rike ka kara min ayan nan ya kai shafi wajen biyar shi ma ana ɗaukar baqara ne in ana karatu haka zai zauna yana ji in bai gane ba kuma zai yi tambaya mutum ne mai kokarin addini wani abun ma ne sai kazuma da aka tafi da gawan nake yi lokacin da boko haram suke ta ɗauki ɗaya ɗaya ɗin nan ana halin tsoro ɗin nan to masallacin mu ɗin ashe yana kwana a cikin masallaci ne da suwa za su kawo hari zai rika leke cikin windo ɗin tsoho ne kuma amma ta zai rika leke shi kawai yana sa ido ga suwa za su kawo hari na masallacin ko gida sai ɗazu ne ma ake jin wannan gaskiya ya samu yabo iya yabo Shi ne kafan sunna kuma komai alhamdulillah an mishi wanka na sunna an mishi jana'iza na sunna sai godiya Allah madaukakin sarki ya ji kai Allah madaukakin sarki ya kai har sai kabarinsa Allah madaukakin sarki mu lokacin da muka mutu mu samu masu yabo irin wannan tunda anan mun karanta a cikin jana'iza na'am yana daga cikin alamatul husnul khatimah alamomin kyakkyawan karshe mutum ya rasu ya samu masu yabo da yawa gaskiya iya yabo wannan bawan Allah ya samu yabo Allah maɗaukacin sarki ya sa iya wahalan jinyan kenan domin da safen nan ma da safen nan kai da kusan azahar ma akwai kamar ma aka aike da sarki soyayyen nama na dai ya ta kai ni ta kai ta zo ta yana ta numfashi da karshe da kusan la'asar aka zo aka ce ai Allah ya mishi da suwa gaskiya mutumin ya samu yabo mu miki addu'a na musamman kuma ya kamata ko a yanzu ko da safe a haɗu musamman a je a yi miki ta'aziyya musamman na wannan majalisi ɗin kima, a je a yi miki addu'a na musamman Allah ya kai haske kabarinsa Allah ya sa kuma ɗan aljanna ne a duniya da yi kuma Allah maɗaukacin sarki ya sa kafara ne sannan kuma akwai baba yi mai kula da masallacin nan dai in janareto ya mutu ya kunna in ka za ya zo kowa da ya san shi mai kokarin kula da masallacin nan to amma an yi wani bid'a mun dade muna karatu kwana kwanakin nan ba mu gan ba ba wanda ya iya tunatan ba ina bawan Allah nan ya shiga to ya haka ba ku ne taron masallaci da annabi ga kwana biyu kira sai na ce ba matan ba ta da lafiya tun kafin sallan nan ana layyan mata na asibiti ya kai wata tana ta jinya kuma zazzabi ne mai tsanani sosai Na haka yana da kyau idan an tashi mun idar da sallah mai biyar mai goma kar mu ji zafi a yi haƙuri an ɗan turo kuɗi dai an ta buga hannu a wuce ran ba zan zuwa da su ba ko sai gobe dan yau lahadi ne mai buga bai fito ba akwai waɗanda za a zo su gobe a raba to duk da haka ɗin a ɗan hana biyar goma dai a je dai a ɗan gaishe shi din wannan shine ɗan uwantaka ɗin abu musa al'adari ya samu wannan yabo ɗin wurin manzon Allah lokacin da suka musulunta annabi ya ce da suka zo shi abu musa al'adari da mutanen su annabi ya ce ala asari kuma ghafarakumullah ya ce Allah muku gafara su tun kafin bayyanan annabi suna da wani ɗabi'a idan suka tashi suka je suka yi wannan aikin karfi suka zo sai su haɗu a majalisa to kai ne ka samu in ai abin da na samu iya naira ɗari ne kana da masara gidanka babu sai sai kowa ya ajiye abin da ya samu dubu ɗaya kowa sai ya ajiye kuɗin sai a fara ba daidai wa daida a yi watan kuɗin sai kowa ya zama shi da iyalan shi ba wanda zai kwana da yamma da suka suka musulunta nan ya gaya ko kamar na samu ku zunuban kuma saboda irin waɗannan ɗabi'un naku to tunda muna karanta tarihin salaf ai sai mu zama salafawan ke da da yana da kyau mu dan haɗa wani abu an mun tashi sallah sai a je a ba shi a gaishe shi ita ma muna mata addu'a Allah ya ba ta lafiya Allah madaukakin sarki ya hore ni sabon da zai jinyanta shi kuma wanda muka rasa shi Allah ya ji musulmai da ba su da lafiya mun san su ko ba mu san su ba Allah ya ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ya kara mana lafiya wadanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kanki ya gafarta musu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk